kaman wannan to rabbi yasru'a in bi rahmatika babu hadil mukrimi idza asaba ahlahu karanta wannan muji karanta babu babu babun da zai magana dangane da hadayen mai harma da aikin hajji

bi bin Abi Talibin da Abu Huraira an masu tambaya dangane da mutumin da ya taki matarsa. Alhalin yi harami da aikin haji. Sai suka ce, da matan da mijin za su ci gaba, shi ne yanfudani za su ci gaba da aikin haji bayan sun yi jima'in ba. Yamdiyani liwaje hima za su ci gaba a fuskan da suka sa wato fuskan da suka fuskan da suka sa wa gaba abinda suka tasa suna yi na aikin hajji za su ci gaba mhm. hasi sun gama aikin hajji tare da cewa bataccen aikin hajji ya riga ya lalace tunda an yi mai an yi jima'i cikinsa amma duk da haka ana so a ci gaba. sun alayki ma hajjun qabili sannan za su yi aikin hajji a faɗi a shekara mai zuwa dole ne su yi wannan walhaji in suka zo za su yi aikin hajji a shekara mai zuwa kuma za su ba da hadaya za su yanka hadaya kun ne? hajjin da za su yi ta tabiya ta bana da suka bata kowannensu kuma su yayi yanka matan da mijin mhm. sai ya ce aliyu bin abin talibin ya ce wa idan a halla bil hajji min amin qabili in suka yi haramin aikin hajji a shekara mai zuwa to sai su rabu har sai sun kammala aikin hajjinsu kun gane sabon? to kaji saboda kaskasa ya ƙara faruwa bana da sun aikin hajji kafin a gama sai suka sadu baɗi dole su dawo su biya na bana na banan kan shi ba za a ce to shi kenan saduwan ya sa ku huta ku koma gida ba a ci gaba da shi a haka duk da ya lalace zuwa baɗi sai zo su sake amma in suka zo za su sake a baɗi kuma kowa zai yi yankan hadaya saboda laifin da yawa Allah bana tare da haka kuma za a raba su ya wani ya ce zai hotel kowanne wani na can wani garin wani na wani angonci na ba za su haɗu ba sai sun gaba aikin hajji shi ne hatta yankin da ya hajje kuma na ba ta da ke rasu ne wa fa'adun ma'aikin me kuke gani dangane da mutumin da ya taki iyalinsa alhalin ya harami da aikin hajji jama'a ba ce mushi komi ba tambaya ya yi. Ya ce me za ku ce dangane da wanda ya taki matarsa alhalin ya harami da aikin hajji sai duk jama'a suka ja bakin suka shiru ba ce komai ba hmm. Ta shi sa'idu sai yi magana sai ya ce to ni ko ina da labarin mutumin da ya taki matarsa alhalin ya harami da aikin hajji sai ya aika garin madina yana tambaya me hukuncin shi sai wasu jama'a suka ce a madina wannan fatawan mutanen gari ne fatawan awam ne na gari ko ka ce amma sai suka ce abinda za a yi za a raba su gane ko na bainakuma za a raba tsakaninsu ila amin qabilan har zuwa bari gane ko mata da miji ba in suka zo aikin haji sai suka sadu to hukuncin da za a yi musu bayan sun ci gaba da lalataccen sannan ana kammala aikin haji sai a raba su sai a raba su gaba ɗaya ba za su zauna gari ɗaya ko gida ɗaya ba ba gida ɗaya ba gari ɗaya za a raba su har zuwa baɗi kaga wata goma sha biyu wani bai ga wani ba kawai ana mashi hukuma ana wasu ba dai da ya za su kai wata abin in ne ko ana ana musu jin koriya da nan duka da Allah kun fahimta da kyau za a raba su zuwa ina har zuwa baɗi amma wannan fatawan malamai ne kuku na mutanen madina na mutanen gari kawai eh na jama'an gari ne da yin kasuwa da sauransu ta yawa kawai mutane ne a jiki ke suka ba da wannan fatawa kun gane ko to shi sa'i ibn al-musayyib sai yake cewa a abinda za a yi liyan fudali waje hikima za su ci gaba da aikin hajji ga abin da suka fuskanta yawwa wala a samu wani prefect samu wani prefect a ce ya tsaya a wurin kun ne ko liyan fudali waje hikima za su ci gaba waje hikima kun gane liwaje hikima abin da suka tinkara na aikin hajji to za su ci gaba da shi an gane ko sai su ci gaba da aikin hajjin da suka bata in suka kammala aikin hajjin su dawo gida in ji sa'i dubin musayi in wani aikin hajji ya yi na baɗi ya riske su suna da rai an gani in aikin hajjin baɗi ya riske su suna da mai da rai ka ganin ko ka ce hajjun ƙabilun ko ka ce hajjun ƙabile ko ka ɗauke sifa wal mausu ko ka ɗauke shi mudafun wa mudafun ilai gane ko su ci gaba ba mhm. alaiki mal hajju wal hajju to zuwa da sai sun yi aikin hajji kuma sai sun yi mai hadaya mhm. wa hillani min haisu a halla bi kima. za su ɗaura harma kun za su yi talbiya su fara aikin hajji ta irin fuskar da suka fara wa ya gane nan fuskan wadda suka bata in baɗi in ba raɗin nan sun ɓata matuƙi ne to bana ma me za su ɗauka in ba raɗin nan kiran suka ɗauka suka bata shi bana me za su ɗauka irin nau'in aikin hajjin da suka bata bara to irin shi ne za su yi shi a bana kun gane da kyau shine ya ce wa ne min haisu a halla bi hajjihima kun gane ko da yanayi da inda suka ɗauki haramin aikin hajjin bara Allah da afsada wanda suka bata to haka za su yi bana sai dai kawai abin da tun malamai suka yarda? wa ya tafarraqa ni za a raba su raba na tsawon shekara a na lokacin aikin hajjin kawai hatta ya ƙi ya hajja kuma sai sun gama aikin hajjin su kun gane ko mu je wala maliku ya ce dukkan su kowa sai ya bada badana badana ragumin me kenan ragumin hadaya kowa sai ya yi ma ragumi rataye ya mai da ragumi na hadaya na imam maliku ya faɗa dangane da wani mutumin da ya taki matansa a halin aikin hajji ya take ta ne ma na hu tsakanin shi wa baina an yi yadda a arfata da ya sauko daga arfat wa yamnil jamra ya je ya dutsen ya jifan jamra kun gane ko ma'ana an kammala arfat amma ba a je wajen mina batun jifa jifa ba kafin a jifa sai ya taki mata amma ya riga ya me ya ya arfat mhm. wannan shi ma sai ya ba da hadaya kuma sai ya yi aikin hajji bari ya yi arfat amma bai yi me na jifa ba sai ya yi wannan ya ce in ya zama ya taki iyalin nasa bayan ya yi jifa na jamara, ya je jefi shaidan kabe da munan muke cewa to wajibi ne a kan shi yi umara ya yi hadaya mana in matakan matan ya zo ne bayan ya riga ya yi jifa yanzu umara ce kadai zai yi kafin ya baro makka sannan kuma ya hadaya in ko kafin jifa ne ya taki matan yanzu wani aikin hajji ya lalace gaba ɗaya sai an zo an biya ba. kun gane ko haka dole ya aikin hajji wani shekara wale ta alai hajji kabilun ba zai aikin hajji wani shekara ba tun da bayan mai bayan jifa na da jifa shi kenan sai a jiki zamina zai je ya jifa shi kenan daga jifa shi kenan ya kammala aikin na jifa sai dai tsawafi kawai tsawafin ifada gane ko tsawafin ifada ko ma sai bayan ya riga ya yi aski kun fahimta ko sai baya aski wala Allah mun kammala baban zan zo muku da littafin malam Muhammad Nasuji Albani wa Nasikul Hajj mujalladi daya inda ya rubuta sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rubuta sifatu siyamin nabi sallallahu alaihi wasallam to kuma sifatu hajjin nabi sallallahu alaihi wasallam mujalladi daya malam muhammad nasiruddin albani da ya risala ce karaba daga baya sai ya fara ta an gane ko to ya mun gama sai mu zo mu takaita ta haka da karamar da babban da ya kamata mu fito muku da ita abin nan wanda ya samu dama sai mallake ta na ma maliku ya ce abin da ke bata aikin hajji ko umara yadda yake za a ce wajibi ne a bada hadaya kuma in an za a rama aikin hajji kwaya umara wani irin nau'in jima'i ne ai jima'in kala-kala ne to wani irin nau'i sai ce iltika ulakhitanaini haduwan kaciya ne da aka da kis da runguma da waye duk waɗannan sai an kai ga an samu al'iltika alkhitanaini al'iltika alkhitanaini mun gane ko al'iltika al'ish khitanaini kun fahimta da kyau nan ba aliful ma'arifa ba ce al’iltika alkhitanaini al’iltika din shine mudaf khit alkhitanaini mudafin ilaihi majrurun bil yaqi li'annahu kun gane ko mu je ko da bai kawo mani ba ko da ba a samu ruwa mai tunkudowa ba ya take ta yayi an yi boyan hashafa magara ta kare an gane ko shike ko da bai yi zali ba mu je ma maluku ya ce to ka ji an ce haɗuwan kaciya da kaciya kaciyar namiji ya haɗu da kaciyar mace ma'ana a sami ilaji a sami duhuli in aka haka ko ba in zali ba aikin hajji ya lalace to a wuri ɗaya kuma na daga cikin abin da ke wajabta sai an biya aikin hajji an yi hadaya shine a samu fitar ruwan maniyi idza kana min al-mu'min inda runguma ne ya runguma matan shi sai ji daɗi kawai sai in zali ya kawo mani alhalin ba a sami zali ba tare da haka me zai faru eh tare da haka aikin hajji ya lalace kun ga yadda ko aikin hajji ya me ya lalace na amma mutumin da ya tuna wani abu ya ta tuntuntuni yana ta kirfe-kirfe har mani ya fita mashi ruwa mai tunkuɗa ya fita mashi amma ba ta hanyar yaron goma wata mace ba ma maliko ce ba komai wannan aikin hajji shi bai lalace da haka masu mafarki zai ta mafarkin su aikin hajji bai lalace masu tun tuntuni ji dai da a ce wani mutum zai sumbanci matan shi ya mata ke sai zan mani bai fita ba ya mata ke to wannan sun ban wannan kis ɗin da ya mata ba abin da zai bada sai mai sai hadaya kaɗai matan da mijinta ya take ta wa laysa ala almar'ati allati ha zawjaha babu akan matan da mijinta ya take ta wa hiya muhrimatun alalan tana fi arabi da aikin hajji merara gita take ta barkatai ba taka ɗaya ba Ni ta kanta tana aikin haji fil haji a yayin aikin aure awul ta ko tana aikin umra wa hiya lahu fi zalika mutawi'a ita kuma tana mashi da'a in ya neme ta yace mai da'a in ta neme ta yace mishi da'a ba abin da za ta yi illa alhaji wa hajjun qabil sai hadiya da kome hajji wani shekara in ya take ta dai a yayin aikin hajji in ko ya take ta ne yayin aikin umara to za ta rama aikin hajjin da ta bata ta hanyar takan mijinta ta hanyar kusantar mijinta sannan kuma za ta ba da hadiya kaga wannan ana nufin shi mijin ba aikin hajji ne ke yi ba ta ta yi harami da aikin hajji shi kuma yana free an gane ko sai ta ta mashi da'a ita yi ladari mu je E, za kuma ta da hali sai wani shekara sannan za ta yi kuma ta ba da hali yauwa shi ne amfanin kawo karatu ba a cewa misali Ila ya take ta zo goma sai a ce to sai ta aikin haji goma eh da shi yasa ce to ko da a ce ta kan ya mulmetu to aikin hajji dai nawa za ta yi kawai ɗaya shi ke mun gane hausa mu je ba babin da zai magana dangane da hadayen wanda aikin hajji ya kubuce masa أخبرني سليمان بن أن أبا يوسف الأنصاري حتى إذا كان ko ayyuba al-ansari Allah ya ƙara masa yadda ya fito zai yi aikin hajji hatta idza kana bin naziyati har sai da yaje wani wuri ana kiran wurin annaziya wurin yana kan hanyar makka sai dabbobin shi gaba ɗaya suka bata ya je yana kan abin hawa ya yi fakin kawai dan huta duk suka gudu suka shige daji bai sai ya raga ne ko annahu qadima ala umar bin al sai ya sare sanda kawai ya gyara diddige aka sassaka aka yanke kawai sami magabata sai fara tafiya kawai a kafa abin shi ba ka tafiya kan gaba kan akan dabba ba wanne ne ku sauri akan dabba kun gane ko to bai tashi isa ba umar a lokacin shine halifan musulmai shine amirul hajji bai tashi isa ba sai ranar goma ga wata ranar yanka an sauki har an sauka harfar da rana ɗaya sai ya ambata wa umar haka ya ba umar labari sai umar ya ce to abinda za ka yi ka je ka yi duk abinda mai umara yake yi sannan in ka yi a kawarwar haramunka asali duk da ka ɗauko ninyanka na menene na yake a yanzu ka shiga shigo maka yau muna goma ga wata ba a ci. to wuce ɗakin ba kawai ka je kai dawafi ka gama kai sallah a makamu ibrahim ka wuce ka je kai safa kai marwa ka wuce ka je kai aski ka warware haraminka duk hujja akan wannan su ne sahabban da suka yo haramin aikin hajji ba su taho da dabba ba annabi ya ce musu ne ku yi umara sai ku me warware haramin an gane ko ba ga nan wurin gashi umar ya ce ka je kai haka to me zai faru in har aikin hajjin baɗi ya ci kana da rai ka zo ka yi ka sake sai ka ba da abin da ya sauwaka na hadaya in gane ko fa in uhsirtum fa tsara min alhadi kaga duk wanda ya cika cikin fadan al-ihsar tsarewa mu je

a lokacin umar da hasab yana yanka da dabbobin hadayensa ya ce ya shugaban mummunai mu kan mun yi kuskure ne wajen gida kun ne ko me kuskure wajen ne? wajen gida wajen gida ya ke na me kuke cewa don bara lolawi <laughs> ba gida ke jawa yawa mai kuskure ne wajen ne wajen kidaya wajen irga mu mun ɗauka wato kirgan watan ne suka yi mai suka manta an gane ko shi watan da hijja ɗin ne sai sa kuskure kidan ya shi suna ɗauka wala Allah su suna ɗauka ɗaya ga wata alhalin ya kai wajen bi ko uku kun fahimta da kyau na haka wala mu a wurin mu shigo mun ɗauka ranar arba ce yau mun ɗauka ta daga wata ce umar ya ce koma makka ka je kai dawa fi kai da waɗanda suke tare da kai sai ku yanka adayanku in kuna in yana tare da ku ku yi aski bayan kun yi saba da marwa ko kuma ku saye saye ku koma garin ku na madina in wata shekara ta zo to ku zo ku yi aikin hajji ku yi hadaya duk wanda bai sama ka bai aikin yayi azumi guda uku fil a nan garin makka ko sabatin ja to in ya koma gida ya yi rawa haka Allah ya faɗa Qur'ani an gaje ko in bai samu abin dama ai hada yanzu aka yi ne a baɗi duk sanda kai niyyar shi ka je kai aikin hajji baka samu damar yi ba sai ka datse ta kamar da ita me umara in Allah ya kai mu baɗi sai ka zo yin aikin hajji tare da hadaya in baka samu hadayan ba a nan garin makka in ka gama aikin hajji ya azumi nawa uku in ka dawo gidan ku Najeriya kai azumi nawa tilka asharatun kamila zalika liman lam yakun ahluhu hadiri masjidil haram amma in kai ba dan makka ba na Eh. su abin da suke ɗauka a lissafinsu su sun zo ranar goma ga wata eh, eh. ai ba lalai ba ne da yake wajibi shine ka zo bayan rana ta yi zawali ka hau kan arfat gane ko daga nan har zuwa bullowan alfijir in fahimta shi ne abin da yake wajibi ka zo bayan rana ce me ta yi zawali rana ta zo tsakiya to sai ka hau dutsen arfat daga nan za ka tsaya akan dutsen arfat har zuwa rana ta yi har zuwa bullowan alfijir inda ma za ka yi latti ka zo wajen magariba kawo arfat duk yayi ai ba lokacin da yake kwanan muzdalifa ba sai bayan ya tashi kaga daga mina ne dama ai zai taso ne ranar taruya daga mina za a taso haka taso daga mina shine za a kwana a nan mina na kwana a mina sai a taho arfat in taho arfat da asubahi sai a wuce muzdalifa daga muzdalifa a nan za a je a yi sallar asuba ya kai sallar asuba a muzdalifa daga nan ne kuma ba a wuce a tafi mina gane to a nan amina a ranar goma ga wata nan ne za a ɗauki waɗannan kwanaki na ayyamu mina a ranar goma ga wata to daga nan mina ne kuma za a wuce wajen jifa gani so da haka baya daga ci wato in suka zo a tara ga wata shi kenan aikin hajji alhaji arfa duk mutumin da ya samu aikin hajji ya sami me ya samu arfa mun gane ko in dai ka samu aikin hajji to ya arfa ya samu sauran duk da wuce yake yake da sauransu duk abin da ka kuskure ma to yanka ne kawai za ka yi ko ka yi takadimu haƙo ta ko ka tsallake wani abu sai a ce ka yi shi ka yanka amma in arfa ta ce to ko ka komi duk komi ya rabu ya rushe kun fahimta da kyau za ka ji hadisi ya zo ba wani abin da ba a ce mutum ya yi ya ce na yi kaza kafin kaza annabi ce if alwala haraj na yi kaza kafin kaza if alwala haraj mun gane ko mun ji eh, da haka su sun zo ranar tara ga wata ba ranar takwas ga wata suka shigo makka ba ranar tara ga wata sun ɗauka za su zo cimma mai za su so samu hawa arfa ko da suka zo a shi an riga an hau arfar har ranar goma ga wata jama'a suna nina. an ji musalifa ma an zo mina sai ne sai suka ce ai mun ɗauka yau tara ga wata ne Yace to tunda haka ne ku je ku yi umra in kun yi umra shikenan korowar haramun ku zuwa baɗi ku zo ku saki gane ko a takaice dai ba sharɗi bane ne sai ka zo ranar takwas ga wata ba sharɗi bane ne za ka iya zuwa ranar tara ga wata shi ne jiya nake faɗa muku wasu suna wasu kwana nawa ka suke yi an waya waya kwana biyu kawai amma muka samu dama za mu je tushen sosai yawa a za a kwana arba'in da wani abu a sha ruwan zunzun a yi sallah a kama kakka yi wannan shiga beran abinka lawal musta muje ma maliku ya ce duk mutumin da ya kwama aikin hajji da aikin umara gane ko sun mafata hu kuna fahimta ko sannan sai wannan wato ya gwama aikin hajji da umara sai aikin hajjin ya kubuce masa to dole ne ya aikin hajji shekara mai zuwa a nan ma zai raba ta ayar da ta kubuce mishi ne zai gwama tsakanin aikin hajji ne da mai da umara sai ya hadiya guda biyu yanke rani shi na aikin hajji da hada umara kun san duk wanda zai haka sai ya yi mai sai duk wanda zai hada aikin hajji da umara sai ya yanka shine hujjan annabi na yin kiran ai kuma shine hujjansa na cewa sauran sahabban da basu koyo hadaya ba su ne su warware harfin su game da makaranta a baya kun gane ko to da haka shi wannan almuqarinu wanda yake hada aikin hajji da umara to zai koro hadaya dan wannan hadawa still kuma zai mai wa hadiyan lima fatahu min alhaji sannan sal kuma zai koro hadiya saboda abin da ya kubuce mashi na aikin hajjin baɗi wannan abin da ya kubuce mashi na aikin hajjin baɗi an yi kiyasin shi ne da ne ya sa aka ce zai yi hadiya an yi kiyasin shi ne da ishitari duk wanda bai samu daman aikin hajji ba alhalin yayo ninyanta sai ta kubuce mashi akan yi kiyasin shi ne da ne ihisar ayan wannan ihisar ɗin fa in uhsirtum fa bai sai sara min alhaji to malamai sun ce al'ibratu bi umumin lafzi la bi usus sabab an gane fa in yanzu wannan kaga ya kuskure wajen kidayan kwanakin zulhijja da haka an sai sai a itibarin shi a matsayin nau'i ne min anwa'il aishi isa an gane ko wancan kuma abin hawansa ne je me wancan rashin lafiya ya kama shi duk ihsani wa masta sara min alhaji an gane ko mu je eh eh sai zo yi su daga baya sai zo yi su daga baya bayan ya yi zo tsawafin ifada sai ya waɗanda a ƙarshe sai ya tsawafin ifada gane ko sai tsawafin kudin ɗin shi asali ya kamata ya zo kaman aikin hajji ya kamata ya zo kamar ranar bakwai ga wata ko shida ga wata ko ma kafin haka in ya zo zai zo ya tsawa fulkudo in ya tsawa fulkudo sa'annan zai yi sallah a makamu ibrahim bayan tsawa fulkudo in zai haɗa aikin hajji da umara zai je ya safa ya marwa kun ne ko in ya wuce ranar takwas ga wata za su tafi mina daga mina kuma in gari ya waye ranar tarwiya takwas ga wata in gari ya waye za a wuce a je a a je arfa daga arfa za a je musdalifa daga musdalifa za a dawo mina daga mina za a je a yi jifa na jamra kun gani daga nan za a yanka abin yanka in aka yanka za a yi askin aka yi za a je a tawafin ifaza kun fahimta da kyau tartibin kenan in aka yi tawafin ifaza sai ya warware haramun shi sai ran da zai je gida kuma sai ya zo ya tawafin wada in ya so kun fahimta da kyau to haka ya kamata ya jera abin to amma shi sai ya zo lokaci a gure yana zuwa an raga an hau an hau arfat to kai tsaye kawai sai tira a filin arfat in ya je filin arfat ya hau arfat in gari ya waye sallar asubahi sai masu a musdalifa aka yi asubahi a musdalifa aka taho mina da hantsi ranar sallah kun fahimta da kyau na ya gama ayyukan shi na jifa da sauransu sai ya zo wajen tawaful ifada kafin tawaful ifada ina tawaful kudum din da bai yi ba sai ya tawaful kudum kun fahimta da kyau ba ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da Aisha ta haiba ba ya tinkirtar da ni ba ta ta ba yace sai ta gama da haka tinkirtar da tawafi din ba laifi bane sai ka bar shi sai ka yi shi sai ka yi shi a garke lokacin da ta zo ta ce ya ga ta damu ya ce a nafisti haila kika yi ta ce yi. Eh. kun gane ko sai ce ta je tekun zubu ta ɗauko daga tan'im ta shigo kawai ta tsallake mai tsawafi ta sauran ayyuka ɗin sai jinin ta ya ɗauke kafu sai ta zo ta wannan tsawafi da kun gane da kyau shi ne ga shi ƙarara kuka ji sun so sun ce mace mu mun ɗauka yau wata rana arfa kenan a wata rana suka shigo eh sun shigo ranar goma ga wata kun gane to kuma su suna ɗauka a goma ga watan da kasko sun ɗauka sun shigo a tara ga wata ne inda sun shigo a tara ga wata ba su da ba su da matsala kun gane ko mu je eh zai fara yin wannan tawaful kudub sai ya tawaful ifaza kuma ko da ma zai fi tawaful ifaza sai ya tawaful kudub duk ba laifi ko wanda wa fi zai tawaful wada wannan da mun dai mustahabi ne ana so in zaka yi in ka so kai in zaka tafi gida ne ana gobe zaka tafi gida zaka bar makka ko an jima zaka bar makka sai ka zo ka yi tawafi guda bakwai kai sallah a makamu ibrahim sai ka wuce na'am eh shi ne dai tsawafin da in ka zo makka za ka yi shi sai ka haɗa da safa da marwa na umara ke. shi ne tsawafin da za ka yi na umara shi ne tsawafin gudu wanda yake da ka shigo za ka yi shi sun gane ko shi yake kira tsawafin ne tsawafin kudu duk in kun tsaya a hankali ba a tsawafin ba za mu karanta ba kun gane da kyau kowane abu za mu zo kai shi a nan a cikin nan wurin za ku zo ku ji shi insha Allah na wajen babu man asaba ahlahu qabla babu babu mutumin da ya taki iyalinsa an gane ko babu man asaba ahlahu babu mutumin da ya taki iyalinsa qabala an yafida kafin ya tawaful ifada kun fahimta ya taki iyalin shi kafin ya me kaga ya nuna duk su jifa ya yi ke duk su jifa ya me tunda a baya mun ji in mutum ya taki iyalin shi kafin jifa wannan akwai damuwa sai ya zo ma ya sake aikin hajji to yanzu wannan ya riga ya jifa bai dai yi tsawafin ifada ba sai taki iyalin shi me zai faru mu je eh. ba amma abdullahi dan abbas tambaya dangane da mutumin da ya taki iyalin shi yana mina kafin ya tsawafil ifada kun gani kaga an sauka daga arfat an zo min zalifa yanzu ba an yi so ina mina an gane ko nan ne za a yi ta jifan waɗannan jamra ɗin to ya zo daidai nan wurin amma fa bai yi tsawafil ifada ba hmm. sai ce to hukuncin shi ya yanka dabba fidiya kenan zai faci kan ta hanyar yanka mai dabba hmm? Ya ce ba na zaton ruwayan nan face daga Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Abbas ya ce duk mutumin da ya taki iyalin shi kafin ya tsawaful ifada to zai je zai je umra wa yahudi ne yace ni ina ganin haka ga da abu zai ce, kan gani yace ina zaton haka yace ba zai ce kadai iyanka badana kawai zai yi ba a'a zai yi umra tukuna sannan kuma ya mai yanka dabba da kun gane ko je to kaji shi ma yana faɗi yana faɗin irin abin da ikira ma ya faɗa daga abdul abbas ka san ikira ma ya ce ni a zatuna abdul da abban cewa yayi yayi umara tukuna sannan ya hadaya sabanin ruwa da muka fara karantawa ruwayan asa ibn abi rabah kun gane ko shi ya ce da abdul abbas ya ce kadai zai yanka me badana kun gane raƙumar da aka mata rataye wato raƙuma hadaya kun fahimta ko to kaga yanzu muna da mutane guda biyu duka fahimtar iri ne cewa zai yi umara ne sannan ya mai suna ganin abin da abdullahi da abu zai faɗa kenan illa a kawo abin abi raba ne ya manta da mutum umaran kawai sai ya kawo yanka kun gane ko je ma maliku ya ce ni wannan shi ne mafi kyawun abin da nake duk mutumin da ya taki iyalin shi kafin tsawaful ifada to sai yi umara sannan sai ya kaga har yanzu aikin hajjin tana nan ba ta lalace ba an tambayi ma maliku dangane da wani mutumin da ya aikin hajji sai ya manta tsawaful ifada sai da ya fita garin makka ya koma garinsu ya ce ina ganin in bai riga ta ki mata ba to ya dawo garin makka ya ƙara shiga jirgi kenan ko ya san yadda zai yi misali su lokacin ba jiragen ya dawo makka ya yi dawa fulifasa in ko ya riga ta ki mata to still zai ya dawo makka ya yi dawa fulifasa da bai ba sannan ya umara sai ya hadaya kuma bai kamata ba hadayen da zai yi wannan hadayen na wannan mantuwan da ya yi har yi riga ta ki iyalinsa to bai kamata ya siya a makka ba ya siya a makka ya yanka a makka bai kamata ba sai dai in bai koro hadayen shi daga inda ya ɗauki haramin umaransa ba to ya siya a makka sannan sai ya fitar da shi ilal hilli zuwa ga wajen harami mun fahimta da kyau in bai da hadarin to an yadda ya siya a makka ɗan amma ya siya a makka sai kora shi koma wajen makka sai ƙara koro shi saboda su ake a gaya mai ya shigo da shi an gane to in daga can inda ya ɗauko haraman shi misali in mutumin madina daga zulhu lefa ko to in bai koro hadarin nashi daga nan ba su zo garin makka ya siya amma ya siya ya koma baya ya fita wajen makka so ya yi kwana me a shagin me ake nima a ga ya shigo garin makka ne mun gaya ne ko mu je sannan sai yanka a makka mu je malam babun da zai magana dangane da abin da ya sauwaka na hadaya ya ce abin da ya sauwaka daga hadaya a shatu ita ce mai ita ce akuya inda kaga Allah ce fa masai tsara min alhadi to sai suka fassara almasai tsaro min alhadi su ne shatu akuya da haka da Allah ce fa masai tsara min alhadi to kawai suka fassara cewa ya bada akuya mun gane ko shine masai tsara a wannan fassarar mu je ka gani kanka da an ce abin da ya sauwaka ka zaba aka ce a'a masa ya sara shine akuya malik ya ce eh eh Thank you. Allah ta'ala ya ce ya ayyukan ladina amanu ya kuma mai la tattulu saida wa kar ku kashe abin farauta alhalin kun yi harami da yakin hajji wa man ku wanda ya kashe wani dabba a garin makka ya farauce shi minkum cikin ku muta'ammidan da gangan ku jazaa'u mislu ma qatala minan na'am to sai ya biya sakamakon irin abin da ya kashe na dabbobin ni'ima ya hakumu bihi zawa adalin minku masu adalci cikin ku sune za su yi hukunci su ai masu adalci malamai malamai ne za a samu su yi hukunci su ce to ga abin da za ka biya kun ne ko hadiyan zai biya hadiya ne baligar ka'aba wadda a ɗakin ka'aba aka yadda a yanka ta ba ana dole ya ta kai haramin makka ba a da a yanka ta ba sai ina Allah ya kira ka'aba mai na nufin haramin makka gaba da au kafaratu ta'amu masakini au kafaratu ta'amu masakina ko kuma kafaran ciyar da me shine au kafaratu ta'amu masakina ko kafaran abincin suwa abincin miskinai kun gane da kyau kaga hatta adadin miskina an faɗi yadda zai ce mutum da zai ce an faɗa zuwa za su ce ga yadda zai ce zawa adalin su waɗannan malamai awa adlu zalika bani ko kuma duk in ba zai iya ciyar da miskine ba ba zai iya biya ba su malamai su su faɗa mashi adadin mai azumin da zai muje wato na faɗa muku kwanaki na ce wannan aya malamai suka ce ta kai motuka wajen nuna darajar malami saboda kujeran Allah ne Allah ta'ala ya ara ma malami waye zai ce a yi man kaza adadi kaza yanzu misali a zihari wa ya faɗa kafaran azumi shaharai ne mutu tabi aini wanda ya ja da gangan wa ya faɗa to nan wurin Allah sai ya ki faɗa shi ku malamai ku zo ku faɗa a madadi kun ga da kyau shi ne malamai suka nuna falalan mai cikin watan nan aya duk sanda za ku yi magana kan falalan ilimi kan ku ketar watan nan aya ku kawo ta an gane ko ayat tana magana kan me tana magana kan falalan ilimi eh na kowane damu. ha hakkwanan gobe hakkwanan gobe in wannan abin ya faru manyan malamai ne su toyi jiri su za a nemo su za su ce faga abin eh su fauzan fauzan su ne ya ce maka ga abin da za a yi su ibrahim rukai su shasari su za su ce ga yadda za a yi kun fahimta da kyau <laughs> manyan malamai masu ɗan rawa nan na saudiya ba lalai kuma na saudiya ba har nan najeriya an gani malamai ne za a gayyato su ne za su ce ga yadda za su suka faɗa shi kenan da kakal wallahi in suka ce goma za ka in kai tara sai Allah ya yi maka azaba ka karya dokan shi yanda ka san yanda ka aka fara wata biyu ne da aka ce a yi sai kai na wata ɗaya Allah zai karba to haka in malamin nan ya ce na wata kai kaza za ka yi malami ne kawai zai ja shaki zai ce na wata kaza in ya ce na wata kaza nan kuma dole kai kun gane da kyau kuma dole kai shine imaman nau ya ce kai wacan nan aya ta kai matuƙa wajen nuna me wajen nuna darajar malik eh eh tauqi'i kenan ilamul muqi'ina ar alamin ai daga jin sunan littafin da ibn qayyim ya rubuta ilamul muwaqqi'ina sanar da masu yin sainin an rabbil alamin a madadin Allah waɗanda suke yin signature a madadin wa space ne Allah ne zai sainin auren amma su sai su yi a da shi kuma Allah ya yadda ya karba su waye ke wannan eh <laughs> saka da Allah kenan malamai kaga waka babil ilmi sharafan kun gane ko waka babil ilmi sharafan kowa ya dage ya nime shi daga cikin mai wasa samu ɗaliban ilimi kun gane ko ni da gaske godewa Allah ka da abin da ya dan mana a guri ɗaya kuma kan mi kasa a mai wajen neman ilimi mu ci gaba da dagewa har Allah ta'ala ya taimake mu kafin mu samu mutu mu dan fara kawa kafan ma mu dan fara kawa kafan dan muna dan shafan diga digan malamai ka samu ka je kabari a haka ko ba ka zama malami da a ce malami ba ka daure kai ta neman ilimin nan har sai ka dan fara shafa daga dukan malamai muka samu Allah ta'ala ya mana haka ai ba ba abin da zamu ci ilimi abu ne mai daraja ra'aytul ilma sahibahu karim walau waladat ku aba'ul li'am walaysa yadalu yarfa'uhu ila an yukarrimu amrahu qawmun kiram wa yatbaqu wa yattabi'unahu fi kulli shay'in ra'il gani mai uku, huddi abu mun gane ko yana da wahala ne dai yana da wahala ne dai duk kun ga yadda ake karatun nan wallahi inda ka je inda ake da gaske inda ake boko aka ake karatun nan da addini ba wani gari da babba ko nan cikin zare da kuke ci in ka je gidan mala ibrahim sufi su suna nan suna aikace da gaske suke yin abu su kullum aka fito da din da kake tafiya a biyun ka kwana biyar din nan kullum ba bashi ko in ka je ana daukan attendance to haka su kawai da gari ya waye ana cewa gari ya waye shi sai a zo a zauna kawai tun asuba sai dai malami ɗan shiga ya ɗansa farau-farau kawai nan sha farau-farau sai a zo a dasa kawai shi na. sai sai la'asar kun gane ko to haka kun fahimta mu mu dage mu dage mai dan yi iya baki ne mu dalibai na mu je cikin abin da ake hukunci da shi a hadaya ce a ba da akuya Allah ya kira akuya hadaya wato watan nan aya suka dogara da suka fassara mai da cewa akuya ne saboda cikin ai abin da ake hukuncin akwai mai akwai akuya kun gane ko wa zalika allazi la ikhtilafa fihi indana wannan kuma shine abin da mai ba sabani kuma kaga malamai Allah ya ce zawa adali Allah ya nuna suna da adalci yasa malami in dai malamin Allah ne bai karban cin hanci gane ko kuma baya neman dukiya da ilimin shi ilimi na addini ba ana son ne karɓar neman dukiya da shi ba ya fi za a baka a biya ka ilimi za a karanta don Allah ne kawai kun fahimta da kyau don ga wannan hukunci da za a yi in abu ne na duniya wani sai zai ba da cin hanci sai a rage mashi a rage mashi garaf da an ce zai yi azumin kwana ashirin ya ce to Allah shi dai ga a karba kalla ga na farau farau a dawo da shi kwana biyar ta to ku je ba kwamitin da an karba ka a wannan ba malamin Allah bane ba irin su ne aka ce aka ce su wani hukunci ba kun yadda da kyau ita malami masu tsoron Allah malam duniyan nan ba yanzu kawai malam Muhammad Nasiru Albani Allah ya gafarta shi na ruwan shi da wani duniya mai hada shi da wani kuɗi Kudi bai da wani kima wurin shi daraja shi shi daraja aure shi ne ne shi ne kawai abin da ya shafi ilimi da karatu muje hmm. jamala ya wani mutum da ya shakka kan wajen nan fassara abu bakara alhalin duk abin da bai kai matsayin a hukunci cewa za a da raƙumi ko saniya ba falo kuma fi ishatun ana yin hukunci ne da cewa a bada akuya duk abin da bai kai a ce a ba da akuya ba to sai dai a ce kawai ka fara na azumi ko kuma ciyar da misinai ko gane bikin malamai ba in dan muku bayani ilim karatun ya kare da tafi wato Allah ta'ala ne ya ce fa in uhsirtum fa bastaysar min alhadi in aka tsare ku tsarewa nan abu ne mai yawa mai faɗi, muna ta jin su ko abin da ake kira ihsar din ba kawai tsarewan abokan gaba kawai ba hatta rage lafiya ma nau'i ne na so in aka tsare ku Allah ce to ku ba da abin da ya sawwaka na akuya ta ku ba da abin da ya sawwaka na hadaya ku ba da me to wani abin da ya sawwaka wani sai kawo kazan shi kawai duku sai kawo kazan shi Allah ce abin da ya sawwaka za ka yi kaza da ya sawwaka wani sai zo da beran masa Allah ya ce ba masai sara. abin da ya tsaro ɗari tseren masar shi ne wannan duk sai sara in alayya shi ne mai shi ne masai sara in alayya shi ne ya tsaro gare ni kun gane suka ce a shatun shi ne masai sara kai ya kasar shatun suka ce dalili saboda Allah ta'ala ya faɗa a cikin alƙur'ani ya ce ya ayyuka ladina amanu la taqtulu shayna wa antum kar ku kashe abin farauta alhalin kun harami da bai wa man qatalahu minkum za ku mithla ma qatala min an-na'am duk wanda ya kashe in biya sakamakon abin da ya kashe irin abin da ya kashe na ne na dabbobin ni'ima ya hukum bihi zawa adlin minkum masu adalci cikin ku malamai su za su yi hukunci ce ga abin da zai bayar wajen hukuncin nan za a maga shi wajen hukuncin nan duk abin da bai kai a ce malam ka kashe kaza sai ka biya rakuni da bai kai wannan abu ba abin da kashe bai kai a ce ka biya rakuni abin da kashe bai ce ka biya ka ba to adana abin da aka ce ka biya na dabbobi adana abin da malamai suke hukunci da shi adana karamin abin da ake hukunci da shi ne akuya kun gane duk abin da haka she in ya zama kima shi bai kai a ce ka biya akuya ba to ne a ce kai azumi ko ka ce. Mun bayyana da shi kyau sai a ce ka me ko bera ka kashe za a ce to tunda ba za a ce ka biya akuya ba da azumi ko ka ce amma ba sai tunda ka kashe bera kawo beran masa ba a kula cewa haka adana abin da suke cewa kawo shine ne shine akuya yace to da adana abin da ake cewa ka ba ne akuya to ashe da Allah ke fa masai tsara to ashe akuya ne da masai tsara abin da ya sawwaka kun Ka ga da mun rakumi eh, ba za a ce masai tsara ba domin rakumi ai ta ga babban abu ne da domin kada ce ka dan bada abin da ya sawwaka kaga ana rubun gaba da karamin abu kun gane ne ce to wani zai shakka kan wannan fassara da muka yi da cewa mastai tsara ne akuya alhalin da Allah ta'ala ya fiya kun biye da wa'adin nan ku kuma adana abin da su da wa'adin suke hukunci da shi shi ne akuya ashe wannan adana din shine wanda ya tsara kun gane da Allah wa kun bai ta hawo wato fikihu ne na malami nake fassara so sa mu je وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن mastai sara min alhadi kaga daren da ka zo tafsirin waɗannan shi sa ilimin hadithi a na'imun anta an kutubil hadithi wa ma ata an mustafa fi kamin addini ka musulmin wal bukhari na kuma an sa an addini aw ahadin min kulli a ta min fiqh sununi wato ka riƙe karatun hadithi ba inda ba zai taimake ka ba ga wannan ko wajen tafsiri kun gane ko ka zo fassara waɗannan ayoyin ana buƙatar ka kinkimo mu waɗannan ƙarin bayani zai taimaka maka wajen fassara waɗannan aya don Allah kun gane ko zai fassara maka wajen zai taimaka maka wajen fassara ta mu je eh. Eh. قال لها رقية أخبرت أنها خرجت مع

kun ne ko ta ba abdullahi ibn abi bakr labari annaha ita ita ruqayya kenan kharajat ma amrata binti abdurrahman ila makkata ta fita ita da mai gidanta ita da gijiyanta. kun gane ko ita amrata kenan yar abdurrahman sun je makka kala sai ta ce ita ruqayya ta ce fadalat amratu makkata yau mataruyati sai amurta shiga makka ranar tara ga wata ranar yau ce wa ana ma hani dai na tare da ita uwar gijiya ta mai gidana fa tsafat bil baiti tana shiga ita da wafil kudo. wa baina safa wal marwa ta je ta safa ta marwa muna ji summa dahalat sufatal masjidi to sai ta je kukan ji an ce ahlus sufa eh alul me yan barandan masallaci yan me kun san baranda ne nan me ake ce mashi ne ke eh? baranda ke nan yawa to haka barandan masallaci da suffa haka jana alul suffa galibi suna kwana ne a barandan masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in aka gini sai a danyi wannan attachment a jikin shi kun gane to haka sai ta je ta shiga wannan barandar masallacin makka lokacin akwai barandar ke kun fahimta kuwa to faƙalat a ma'akin miƙassani sai ta tambayi baiwata amratu ta ce kina da almakashi shine makassan yana da suna da yawa a larabci kina da me almakashi fa la sai na ce a'a ba na da me almakashi wato tuntun da ba kun san asalin sunan biƙassu ne sunan shi ne biƙassu an gani guda ɗaya kenan to ƙasa ne almakashi da su ne yake da lamba na biyu kyakkyakkyar da na sama da na ƙasa eh ta Eh, almakashi gane ka almiqsas ne almakasu ne an gane ko shine me almiqassu alme almiqassu almiqassu almakashi kaɗin sai mai da ita me ba shi sai tadin din ya mai da ita me shi nan فقلت لا فقالت faltamisihi na ce wala abin da almakashi ya ce to ta ce je ki nemo ma ke bai wata faltamastu sai na je na nemo mata hatta jirtu tubi sai da na zo da almakashi fa hadat min quruni ra'siha sai ba akhadat tariki ma'ana sai ta saisaye quruni kitsan ra'siha kanta kun gane qurun bai qurun kitso kamar zafa'ir ne shine me kitso sai ta ɗan yanke saman kitso kun san mace iyana ake so ta yanke nata sai ta kama kitsanta kyat ne ta yanke kamar iyana walan ba ka da yawon da ranar goma ga wata za zaba shatan sai ta yanka akuya ne ko sai ta yanka me sai ta yanka akuya mu je wala wannan babin zai magana dangane da duk wani abin da yake da alaka da hadiya zai magana a kan shi wani mutum cikin mutanen yamen ya zo wajen abdullahi dan umar alhalin zafara ra'asahu ya yi ma kan shi kitso sai ce ya kai baban abdurrahman ni na zo ne in yi umara kawai sai ya zuwa ɗan umar ya ce masa da ina tare da kai sanda za ka ɗauki harman umaran nan kawai ko da ka tambaye ni to da na ce ka yi kiran ne ka haɗa umara da mai sai mutumin yemen din na ya ce to a yau maganan gama aikin gama ya gama me ya fasaran kada gana zarika aikin gama ya gama me ya aikin gama ya gama na riga niyan koran kuma yanzu duk wani magana kawai ya zama yau fa a riga a wuce wurin ne kada kana zalika ai ya riga abin da zai faru ya riga ya faru mu je sai abdullahi da umar ya ce to abinda za ka yi hot ka riƙi mata tsayara abinda ya daga min ra'asika cikin gashin kanka kaga sai sai yake wa aji sai kai hadaya sai wata mata cikin mutanen iraki ta ce me ya kamata ya yanka a matsayin hadayensa ya kai baban abdurrahman alkuniya dan abdullahi dan umar kenan sai ya ce sai ce hadayensa mana zai yanka wani abu ne ba hadaya ba hadayensa mana sai ta ce masa menene hadayensa ya ga ɗan umar ya ce in ban samu komi da zan yanka ba sai dai in yanka akuya to wallahi ya kuma in yanka da ce in yi kun gane abin abin da umar ke yi wannan bai tattara min lahadi da shi yana ga in bai samu komi ba sai akuya to ya kun bai ba da akuya sama da ya azumi kun gane ko to ce mai da ce ko gane karatun gobe ba gane ba mu ce yawwa ne Abdullahi dan Umar ya kasance yana cewa Eh? almar'atul muhrimatu idza hallat lam tamtashit ka tsallake na ala hmm? ka ji ana ka أن عبد الله بن عمر كان يقول يو عبد الله عمر يا cewa. المرأة إذا حلت mace wadda ta yi harami da aikin hajji in ta warware haraminta ba za ta warware kiranta ba ba za ta yi tsifa ba ne lam tam tashit ba za ta yi A akwai wani wata ana ce mata mashita mashita fibra bira mashita me mashita ko ba ku taba jinta ba eh a mai tsifa dai mashita wata take yin me tsifa ta yi cikin mashita ko to lam tam tashit lam tam tashit ba za ta yi mai tsiba ba hmm? mace in ta yi kitso sai ta aikin haji to ba za ta yi tsifa ba har sai ta rage ne sai ta datse gashin kanta kun gane ko hmm? in har tana da hadaya to ba ta taɓa komai a gashin kanta ba har sai ta yanka abin hadayanta ina can baya ɗin nan inda ya kanta nan baya to na suke dadewa sai su dada kamar nan eh, sai ta iya ɗiba ɗin ba dole ya ta yi ɗiba a nan take in tana so ta ɗiba ɗin ne ya haƙuri a nan wale ku ibrahim ya ya alaikum salam kawo cewa sai da ta fara yin shiga sannan ta yanka ban ko kuma ya kawo cewa yi ciki sai ta fara yin yanka eh. na sasa a wannan babin ne kuka wani babu babu ma babu jami'il hadi ko ko ba wannan babu eh basta sara min al-hadis gane to kaga nan ana batu ne dangane da hadiyan aikin hajji can sama ana batu ne dangane da hadiyan ihsani ka fahimta Hadiyan ya sha banban akwai hadiya na kayi laifi bari ka bada fansa matsayin fidiya akwai kuma hadiya na aikin hajji ka fahimta wadda maka baro a babi ɗaya ne bari mu karanta hadisin hadisi nan saba hasata gane kaga anan kaga shi wannan na na abin ga saboda ta yi tamattu'i ne yi. da ta yi tamattu'i shi yasa sai ta yanka mai sai ta yanka akuya a ranar yanka don ta mutu inda shi kuma nan ƙasa shi ne wannan wuce nan ko wa haddasa ne an malikin annabin abdullahi bin kana ya kula almar'atul muhrima idza hallat in ta warware haramanta ta gama da aikin hajji ta shi in tana da ba za ta warware kitson ba hatta ta gudu min ne ra'asiha har sai ta yi aske gashin kanta yin aski ba ana rufin ce talkobo ba mata ba sa talkobo sai su ɗan rage wani abu wa in kana la hadiyun in tana da hadaya lam ta akuz min sha'riha shay'an kun gane ko in tana da me in tana da hadaya na kirani to ba za ta yi aski ba hatta tanhara hadiyaha har sai ta riga ta yi sai ta yanka hadiyanta kaga wato hadaya in dai na aikin hajji ne ba za ta yi shi ba har sai bayan ta yanka hadaya din sannan sai ta aski a karki kun fahimta amma in hadaya na ikisari ne ko na wani laifi ko na wani uzuri da ta yi ta wannan hadayan a matsayin fidya a matsayin fansa to na ya halatta ta yanka shi kafin ta mai kafin ta yi kun gane bambancin wato yadda ka san ba'adi ne da kabli shi hadaya mai ma'anin fidiya kun gane fidiya ka yi laifi sai a ce kai ne ka yanka dabba ana ce masa hadaya amma hadayan ma'anansa ne fidiya an san laifin da kai to wannan kafin ka gama aikin hajji ake bukatan ka yi shi kafin kai ne kafin ka gama aikin hajji saboda shi yana cikin abin da zai cike maka ne aikin hajjin ba zai cika ba wannan abin kun gane da kyau to sai kuma hadaya wadda ke da ma'anan sadaka fi sabilillahi ka zo aikin hajji ana bukatan kai ne kai sadaka Tun aikin hajjin ka ya cika kayi aski sai kai ne sai kai hadaya. kun fahimta to baraka tambaya ce wannan mai muhimmanci ya sa an fito da wannan dinki mu je mala eh mutum da matan shi in sun yi aikin hajji ba za a ce su haɗu a raƙumi ɗaya ba ba za a ce su haɗu a me ba za a ce su haɗu a raƙumi ɗaya ba mu je a abinda aka yadda kullum min ba kowannen cikinsu su liyan hara badana tambadana kowa ya yanka kowa ya yanka raƙumin shi an tambayi imam maliku dangane da wanda aka aiko shi da hadaya ya yanka a filin aikin hajji a wurin aikin hajji alhalin shi kuma ya ɗauko haramin umra ne kuma sai aka ba shi sautu aka ba shi saƙon hadaya na aikin hajji shin in ya warware haramin shi na umaran shi ya iya yanka koko zai jinkirta har sai in a lokaci kwanakin aikin haji ranar yankan aikin haji ranar goma ga wata sannan ya yanka sannan sai ya warware haramun shi daga nan ma maliku ya ce ma maliku ya ce jinkirta yanka a ranar ranka ranar goma ga wata na aikin hajji sannan daga nan ya warware haramun shi umarin shi ma maliku ya ce to kun ji jama'a yanzu daga nan za ka je umra duniya ba ka samun hajjira aiki na yanki na shi a yanzu ba a jika in ka je gama umra ka ba dama ka warware haramu sai ka jira masu aikin na jira nan goma ga wata kana nan cikin harami sannan ka yanka dabba kun gane ko to sai kuma ya ce wallazi qala malikun wallazi yahkumu alayhi bil hadi fi qatl sayd mutumin da za a yi masa hukunci a ce ya ba da hadaya don ya kashe wani kayan farauta au ya jibo alaihi hajjin fi gairi zalika ko ya zama wani hadaya ya waje ba ya bada ba don ya kashe wani dabba ba kun san akwai hajjulu da zai akwai da ne wanda hajjulu akwai da zai akwai hajjulu da zai akwai ne akwai suke, na suki kun manta ne ce ba mun kawo su ba ya ish me hajjul da zai ya daidai hajjul nazari hmm? ya alwashin zai ba a tafi kaza sai hajjul musuki hajjul aikin hajji da ake bayarwa normal hajjul aikin hajji za ka kira mara ko ban gaba ba lafiyar da mutum ba a ko dabba ba su ne hannu yin musu kun bayyanta da kyau to sai ya ce wanda duk za a yi ma hukunci saboda hajjiyar ta zaɗi kenan ƙatul saidi ko wani hadi ya waje ba gare shi ba ina hadi ya hula ya kunu illa bi makkata kun gani ko ya zama kila wani aiki ya jinkirta ko wani aiki ne bai yi ba ya bai yi tawaful ifada ba ya bi ta kaga in ya dawo an ci zai yanka an gane ko to dole duk wannan hadayan gaba ɗaya bai halatta a yanka ko ina ba sai a makka tabe da Allah ya ce hadiyan baligar a ce Allah ya ce hadiyan da ta iske ta cimma ta ta tuke zuwa ga ɗakin ka ba ana nufin makka gaba ɗaya amma duk abin da aka aka daidaita shi na azumi asali hadiya za a yi amma ba daman a yi hadiyan sai aka ce a azumi ko aka ce a ciyar da miskinai a madadin hadayar ba inda zalika kunu bi gairi waqta kana jin bacci ne ko ka ce la kunu ba inda zalika kunu bi makkata to wannan zai zama ne a ina yau wa bi gairi waqta in ka ji an ce a sadaka ko a azumi to a ina ra'ayi? a inda ba makka ba haitu ahabba sahibuhu an yaf'alahu fa'alahu duk inda mai wanda abin ya shafa yake so yi sai zai yi a wurin wadda ta an malikin an yi hayabin sa'idin an yi akwabin halidin al-mahazumi an abi asma'a maula abdullahi ibn ja'far annahu akhbarahu annahu kana abdullahi ibn ja'far ya kasance ta da abda dan ja'far fa kharaja ma'ahu min al-madinati suka fita tare zuwa madina kun gane ko shi abu asma'a kenan yantaccen bawan abdullahi ibn ja'far suna tare da mai gidansa suka fita da garin madina famarru ala husayn ibn ali sai suka je suka wuce husayn ibn ali radiyallahu anhu wa huwa maridun bi suqya yana rashin lafiya a wani wuri ake kiran suqya wani wuri ne da ake ta dabbobi a shayar da su ko bayan mun ji shi wani anguwa ne bayan garin madina daidai nan wurin wato husayn ibn ali bai da lafiya fa alaiki abdullahi abdullah ja'afar, ja'far to sai shi mai gidana ji abu asma yace mai gidana abdullah ibn ja'far sai ya tsaya a wajen husayn ibn ali ya dan yi jinyan shi kwana biyu hatta idza qafa al-fawata sai da ya gudun karfa aikin hajji ya kubuce mishi inda ya fito ne daga madina zai je maka aikin hajji ya je bayan garin madina kamar daga zariya nan kaje kamar dindi sai cimma dan uwan shi ne ibn bai da lafiya sai zai jinye shi ya ɗan kwana biyu sai yana kudin kar aikin hajjin wannan shekara ya kubuce mashi ya ci gaba da zama yana yin ɗan uwan shi to da ya ci gaba haka kharaja wa ba'atha ila Ali gibni Abi Talib sai ya fita ya bar wannan ainihin garin sukuya sai ya aika ma Ali ibn Abi Talib lokacin Aliyu yana Madina sai ya aika ma Aliyu baban wa Hussein ga waɗanka nan a garin Asuku ya bai da lafiya. Wa Asma bintu Umaysin an gane ko ya aika ma Asma ɗan Umai a lokacin matan Aliyu. Ga ɗan ga ɗan wa ɗan miji ga ɗan wa ɗan mijin ki bai da lafiya duk da ba ta haife shi ba ta haifa al-Hussein ba ta yi amma ita ita matan baban shi ita asma'u asma'u yarwa yar umai matan aliyu ce bayan fatima mata rasu sai ne da ya fatima shi ya ba ta rasu amma an ta rasu ne ta aure da yawa ni na da zare ne ya ba ta yawa bayan ta rasu amma da sada take dare ya so yi masa kishiya da yar abuja da annabi ya hana da za a hada yar abokin gaban Allah da yar annabin Allah ba yana da a cikin sahih bukhari yana ma cikin sahih wasu. ke kai shine ai saboda horar cewa fatima bisa a bid'atun minni mun gane ko ni ma a aba duk abin da yake Na biya nabi yi hana yake da yake kawo kawo da tasu ko kuma kawo yake da yana na cikin sahih muslim karanta wurin yasa in kana da ya to ga abu da zafin ga ga shi ali ya ji ake kiwo yan abuja a mai ta musulma ce ma kanuwan ikir ma ce sai ganta ya ce yana so zai ma fatima kishiya fatima ta kawo kara annabi ne ce a kira in mun ji labarin abin da kake so ka ji <laughs> eh, ba za a taɓa haɗa ‘yar annabin Allah da ‘yar abokin gaban Allah za ba ba ba ba mu ba da ga ko ka rike tamu ka kura da tasu ko kuma ka ɗauki tasu kuma ka bar mana tamu ya ne ce to Allah na ɗauki tamu sai ce to ke ki haku an kawarwa ne koyi to an ba fatima rasu bayan rasuwan annabi ba da ta rasu kun sani da wata shida bayan ta rasu Ali bin Abi Talib ya auri Asma'u bint Umays an gane ko ya aure ta to a lokacin nan shi Abdullahi ibn Ja'far ya aika wa Aliyu ya aika wa matarsa ku zo ga ɗan kudan bai da lafiya a garin Asufiya an gane ko na wa kuma bil Madina lokacin da Aliyu bin Abi Talib da matan shi Asma'u yar Umay duk suna Madina Ka kadima alayhi sai suka zo wajen Al-Husayn ibn Ali ثم إن حسينا أشار إلى ta سيدة سكزو الحسين سينا تنون كي سينا تنون كي بهذا ميش من قال شما حسين كم كمان تمي بتوري شما دينا aikin hajji zai je shi wani ya hada shi a daidai ina a daidai sukuya fa amara aliyun bi ra'atihi fa kulika fa kulika sai ali ya aka attewa ali bin abi talib kai shi in Allah ya ce auka na bihi auka na ne au adar ko au bihi adar ne ra'asi ba sai ya tuni? an gane au sadaqatun au nusu kun fahimta shi ne au bihi adar min Ta ga au bihi ish adar min ra'asi ga yana da wani abu a ina a kan shi na na ciwo shi aka ce summa nakata anku fi suqya ثم ايش بالسقيا من غيركم فنهر عنه بئيرا ثم نسك عنه بالسقيا sannan sai wato bayan nan ya ya warware abin da a anhu sai shi Ali bin Abi Talib ya yanka anhu a madadin wa Muhammadu dan al-Husaini ne na saka inna salati eh wa nusuki wa mamatiya wa mahayaya wa mamatiya lillahi rabbil alamin kaga wannan saka an hu ali sai ne ya yanka a madadin wa ya anan ina fa na'ara anku ba'iran sai yanka raƙumi inda dama Allah ce fa fidiyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk nusuk me ake nibi da nusuk yanka an gane ku qala ya bin sa'idin wa kana kusayhu kharaja ma usman ibn Affan fi safarihi dalika ila Makka Hussein ya fito da Usman ne za a je Makka a aikin Hajji a lokacin babu wukufi bi arfata wal muzdalifa na ce muku in mun ba a hankali in dai wani abu ne irin rated aikin haji maliku zai faɗa ku tsaya a kawo shi a hankali gami mu shi ga shi duk ba a zo malu bi bai zan gaggawa ne amma a jiki ne a hankali komai zai taɓo kun bayan da wato wani marauki ne mun ce mun je wani daura aure zai zo yana mai roƙo shi gaggawa ne ba a so eh ko da ba ko fara ba shi wa an ga daga wayo da yana faɗa wa su sauran ƴan uwan yabo roƙa wai ai gaggawa ne ba a so shi gaggawa ne ba a so ai ba da ba ta gaggawa gaggawa aikin da shi to shi ne na turo da babu rukufi bai arbata wal ba babu tsayuwa ina a arfa da kome da muzdalifa haddathani aya an malikin annahu balagahu anna rasulullahi sallallahu kala wasallam qala arafatu kulluha mawqifun wartafi'u an batsane ƙwarana walmuzdalifatu kullu ha mawqifun wartafi'u an batsane muhassirin ba shi ke annabi ya ce arafatu farfajiyan filin arfa kullu ha gabai daya mawqifun gaba ɗaya duk wurin tsayuwa ne illa wuri ɗaya wartafi'u ku tashi an batsane ƙwarana daga kan ƙwarana ƙurana ɗin yana nan gangaren arfar kefe gara kaɗan wanda ta nan ne ake wucewa a jirgin ba kan hanyar musulifa kun gane ko zai kai kamar daga nan wurin zuwa zuwa kamar jarar hadis kamar ginin ma da albayi kun gane annabi ya ci shi yake ce na? kowa ma san shi ana nan an rubuta sun ma ce wa shi da ka tsaye a wurin dan annabi ya yi ya ana kun fahimta amma ya ce ko ina wurin tsayuwa ne shi ta a hadisin buhari shi ma'aikin allah buhari yadda ya rubuto na buhari annabi ya ce wa kaftu hakuna wal arfatu kullu ha haqiqatu ni na tsaya a nan arfa kuma gaba ɗaya wurin tsayuwa ne kun gane da kyau da ya je muzdalifa ya tsaya sai ya ce wa kaftu hakuna wal jam kullu ha haqiqatu ni na tsaya a nan amma muzdalifa alajjam shine muzdalifa amma muzdalifa gaba ɗaya wurin tsayuwa ne karka ce wai sai ka hau dole sai ka hau wannan zaman ne zaman dutsen karka ce sai ka hau zaman dutsen an gane ko Yawa, da ake da samun haraya da sauran a tare da saboda shi fahimtar wannan hadisi sai ka zo kuma ba yana daidai kawai duk kasashe sai su ma na ce sai sun hau kan dutsen arfat tabbaci ma'aikin Allah akan a saman dutsen ya hau amma sai ya ce ni kam anan na tsaya sai dai kuku sani duk farfajiyar arfat gaba ɗaya na garin arfat daga cikin dutsen ne shi yasa dan inda ma dan jaya yake ko shin ma akwai akwai fat akwai ra'an wanne ya fi ne da ka tsaya setin inda annabi ya tsaya saman dutse da ka tsaya ko ina ka ce duk ɗaya ne kuma ce duk ɗaya ne annabi ya ce ni na tsaya a nan duk da ka tsaya wurin me wurin tsiriwa ne to Allah kun gani ba a ce dole dole sai ka tsaya a saman dutsen arfat ba shine ya ce wal musdalifatu kulluha mawqifun a muzdalifa ma kun fahimta in aka yi sallar asuba da safe to ko ina ka tsaya wurin tsayuwa ne wartafi'u an batsani muhassire amma ku tashi daga batsin muhassir kun gane ko wani wuri ne shi ma nan cikin daga nan shi kuma shi kuma kan hanyar mai nane. ta nan ne ake bi a wuce a je ina mina yasa suna ganin kamar annabi ya ce ka tsaya ne saboda hanya ne wasu wannan harsashe ne an gane ko daga nan in daga kan da aka tashi gaba ɗaya za a san ba ta arana ake wucewa a je musgarifa in aka gama tsayuwar ba, ta batsalu muhassir ake wucewa a daidana kun fahimta da kyau duk annabi ya hana yanzu ma ko kana so ka zauna baka isa ka tsaya ka gani saboda saudi arabia ta daga ta sa ta kewaye wurin ma ga baki daya ba ka da daman ka je wurin ka tsaya duk inda za a tsaya kuma an shata ba kun fahimta da kyau illa an shata wurin da faɗi ne inda kawai ba sai da inda za su yi wani gena tsaye a wurin zai ta kutsawa ya ta kutsawa ya ta kutsawa ya ce shi sai ya je ya hau mai kun gane lalle inda yake tsaye ma annabi ya ce wurin yiwa ne kun ji وحدثني عن مالك عن هشام بن قروة عن عبد الله بن الزبير أنه كان يقول ilamu anna arfata kullaha Na annabi yace kusan arfat gabaki daya wurin tsayuwa ne illa batsana qoranata sai dai ne batsana qoranata na faɗa muku nan wurin ko a arfat tsakiyar qorana wannan ka ga aji shine batsan wa annal muzdalifata kullaha mawqifun illa batsana muhassarin kun gane ko qala malikun qala allah tabaaraka wa ta'ala fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj ma maliku yace allah ya ce aka yi aikin hajji fala rafasa kun gane da kyau fala ne Allah ta'ala ce fala rafasa ba batsa ba ta kan iyali wala fusuka kar kuma ai fasikanci wala jidala kar kuma ai jayayya fil hajji a yayin aikin hajji to bari ku je fassara imam maliku kala imam maliku yace farrafasu isabatun nisa'i abinda Allah yake nufi da rafasu shine takan mata duk wanda zai aikin hajji kai take mace wallahu a'lam qala Allah tabaaraka wa ta'ala imam maliku bai hujjanka da ka fassara mana arrafasu da Allah ya faɗa sai ka fassara mana shi da takan iyali yace ai hujjata saboda Allah ya ce ushilla lakum laylata siyamir rafasu ila nisaikum an halatta maku a dararen azumi da daddare bayan fadawa rana zuwa kullowar alfijir to an halatta maku me aka halatta maku an rafa su jima'i ila nisa'ikum ai bi nisa'ikum da ba ta yi ila din nan mene nake da ma'anar shi ruful jarri ba'dha ba'dan harafin harfin jarra wani kan dauki ma'anan wani wa tallahu liljabin kaga wa tallafu ala ne ya aiki sai kifa shi a goshi haka zai yanka shi wa tallafu wa tallafu liljabin Allah ya ce to amma ake nufi wa tallafu ala liljabin kifa shi da goshi haka ya sa harafin jarra wani kan dauki wani wa za'atu wa za'atul kuba sai in ce fil manzada fil ish filman zada gane ko ko wa za'atul ibrika filman zadati alman zada ish kaga fi na ce maimakon ce alal man zada an gane ko to haka Allah ya ce ya halatta muku takan mata yace to kun ji hujjata sa na ce an rafa su Allah yana nan ana rufe mai fala rafa eh? sa. ba batun nisa qala wal fusuku da Allah ya hana fasikanci a aikin haji me fasikanci yace azzaku lil ansabi yin yanka dan gumaka shine azzaku wallahu alam amma fa Allah shine man sani qala Allah tabaraka wa ta'ala hujja ta saboda Allah a nurin ya ce au fiskan wa hilla li ghairi llahi bi saboda Allah yace au fiskan ko yankan da aka wa gunki ko hilla wanda aka yanka li ghairi llahi bi wanda aka yi nimi yanka ba dan Allah kaga Allah ya kira yanka ga ka yi kira shi ne Ƙala Allah ya ce Waljidalu jidalu hajji da jayayya a mai eh? a aikin hajji kun gani Waljidalu jidalu fil hajji jayayya aikin hajji anna quraishan kanat taqifa indal mash'aril harami bil muzdalifa qurayshawa suna tsayawa ne a muzdalifa ba an ce fa eh, man hajjal baita fa fasa man hajjal baita a itamara fala rafasa fasa wala fusuka wala jidal bil hajj ba ka ka faɗa ba eh duk wanda zai aikin hajji ko zai yi umara to fala fasa me ya arrafu su ta kan mata in ji ma maluku wala fusuka me fusuka yin yanka don kan ji mamari duk kuma yana kawo hujjar shi cikin qur'ani sannan aljidalu to me shi ne zai faɗa mana yace abin da ke faruwa su yaran qurayshawa Ka taqifu ta al inda al-harami sun kasance suna tsayawa a wajen al haram shi lafazin al haram kuna ji da kyau ga baki ɗayan mutalifa ana ce mata mash'ar haram kuna ji mustarifa na da sunaye kala kala al'aqida na guda uku da shahara al-mustarifa da al-jam kun ji biyu al-mashhad al-haram kun ji nawa to amma kuma in ka je mustarifa a mustarifa kuma akwai mashhad al-haram an gani kana mustarifa ya ce ke ka can can ne mashhad al-haram wani bangare ne ne amma kuma ya halatta ita kanta muzdaliman gaba ɗaya da kira da ne masharar arab ga Allah ko sai mu shi da kare da muke magana da nan da kuma ka mai ci garin mana in kana jin aka ce ka zo Zariya, in ka je sabon gari da sabon da kidda in ka zo ina ka zo dan magaji ba ka zo me abu ko in ka zo zariya ba za a ce ma zariya nan wurin ba zariya ba ne ke faɗa kuma ba in kana cikin zariya ma'ana yanzu da muke nan ina ne zariya nan ka kan dan malin kake tsaye zariya kin zama ne amma kuma a kazunan kasar kan malin kake tsaye zariya Eh? ku gane to haka haka haka al'awar yake in kana kamar yanzu to ko kai ka bakin yake to amma kuma da ya kai ka nan mash'arul haram din um, muzdalifa kuma haka ce ka yi mash'arul haram kamar harami ne yanzu kaga in kana wani nan aka fi haramin ko ana da duk ina bakan gaba ɗaya? na tabbatar maka duk wanda ka tare shi a wajen makka a jidda ko a wani wuri a waje ya ce kai na harami da ya kai ka saudiya yana shiga cikin harami inda ake kira makka zai ije kana ya kawo karen amma kuma a cikin haramin sai ka ce haram haram haram haram to kuma sai kai ka masallaci alaba ko ina so in fassara muku abin da ake kira ne al-mash'ar haram kun gane ko sai ce inda mas'aril harami bil mustalifati su suna tsayawa a ina a gefen da ake kira al mas'aril haram na yi wancan bayanin dan wata ran kaka da an ce mas'aril haram ba a kawo lafazin muzdalifa ba ka rikici kan zo da ma'anan ita muzdalifan duka bi qudaha a daidai wani wuri ana kiran shi me qudaha wa kanat al arab wa ghayruhum yaqifuna bi arafata su kuma larabawa in aka je tsayuwa su sukan hau asalin dutsen mai arfat ne sauran Laraba da sauran ƙabilu dutsen arfat suke hawa su kuwa ƙurisha ba sa hawa saman dutsen sai su tsaya daidai inda ake kira almasharul haram shi ba saman dutse ba ne an gane ko amma daidai cikin arfat ne kun gane da kyau fakanu ya taja da nuna sai suna jariya. da ƙulu ha'ula ina hannu aswabu sai waɗannan sai ai mu nanu aswabu mu ne muka bi dacewa da daidai wa yaqulu haula inanu aswabu waɗanta ba sai muka bi dacewa da daidai Ka Allah ta'ala sai Allah yake kun gane ko yanzu masu tsayuwa a mas'arul haram su ne sai ce ai mu muka fi dacewa da daidai masu tsayuwa a a kan dutsen arfa ya ce mu ne muka bi dacewa da daidai suna ta jayayya an gane ko shi da annabi ya zo sai ce a sarfajiyan arfat gaba ɗaya wurin tsayuwa ne sai Allah ya sauka da wacce nan aya wa li kulli ummatin ja'alna man sakan hum nasiku fala yunazi'unka fil amr wad'u ila rabbik innaka la ala hudan mustaqim sai Allah ya sauka da wacce nan aya wa li kulli ummatin ja'alna man sakan hum nasiku duk kowace al'umma sun sanya mata shari'a me man sakan kana ji wa mutukun me man sakan eh shari'a shine man sakan wali kulli ummatin ja'alna man sakan hum ko kowace al'umma mun sanya wata me mun sanya mata shari'a an gane ko mun sanya mata shari'a da za ta bi hum nasiqu za su bauta wa Allah karkashin wannan shari'a za su bauta wa Allah da wannan fala yunadi'unnaka fil amr kar su tsaya suna jayya da kai kan gane da wani abu duk abin da annabi ya kawo da yake ko ina wajen tsayuwa ne kar su tsaya suna jayya da kai kun gane ko Allah ce u ila rabbin kai kai kai kira zuwa ga ubangijinka innaka la ala hudan mustaqim lalle kana kan shirya madinaciya fa hadal jidal wannan jaye fa hadal jidal wannan shine jayen da Allah ta'ala yake ya hana ai a je ana cewa shin wai a mash'arul haram in na tsaya yayi ko ko a'a dole ne sai na hau saman dutsen arfa ko ya a'a annabi ya riga ya faɗa ku tsaya inda annabi ya faɗa duk abin da annabi ya faɗa har a tsaya ana mashi jayayya ko dai kulle ummatin da Allah man saka kunna su ko wala yunazunaka bil amr wad'u ila rabbik innaka la'ala hudan mustaqim ngane ko fi ma nura ya ce wannan cikin abin da aka nuna mana malaman mu suka faɗa mana shine shine me al-jidal wallahu a'lam hmm? yawwa wallahu a'lam wa qad sami'tu zalika min ahli al kun gane karatun baro gane ba ga fassara ni ma ke kenan kaje aka fassara na aya sai kaga yato imam maluku ya fassara gane ko babu kufin rajuli wa huwa ghairi tsakirin babu kufin rajuli wa huwa ghairi tsakirin babu mutum ya tsaya a filin arfat alhalin bai da tsarki wa wuqufuhu ala dabbatihi sannan wannan babun zai magana dangane da hukuncin tsayuwa akan dabba mutum ya tsaya akan me kan dabba wa alaikum salam wa rahmatullah su waɗannan mutanen har duniya ta tashi duk inda aka je arfat aka tsaya wurin tsayuwa ne gane ko akwa nan gobe duk shekara sai an kawo waɗannan hadisan a filin aikin a filin arfat ana lallakin jama'a ku tsaya inda dsm an zakin Allah shi da ya zo nan ya ce nan na tsaya amma wal arfatu kulluha mawqif duk shekara sai malamai sun kawo wannan hadisi mun gane ko ta ita mai ta su saboda nuna mutane tutu da shigege ba daidai ba ne eh ai shi shi wani kawai shi fa kai ai fa in je in ga kwalkuwar daka sai ya je har dutsen nan eh to dama a haka rai zai ta kirwa maka ka je dai yanzu a asali ka ce nan da ya annabi ya taka to in ba cutarwa ka je din amma ka lura za ka cutar da wani saboda to ka haƙura gani ka gani a tv ka ga mutane ne tsakanin masu kasala da masu shishi, cishi akan mutane kala akwai wanda shi kuma wani in aka dan zamu ya dan shiga da kafa ɗaya haka sai dan bincike da shi da hawa a bashi a waje wallahi shi kai zai shi bai san ba su su akwai tsara su a da za ka shi kuma kokari shi sai mai sai ya je inda su da zumunta sai ya je can inda haɗa na juma'awa kun gane ko yawa sai ya kai magana tukewa to akwai wanda kuma za a ga shi mutu sahili ne kawai shi yana nan a baya baya sai ma a rika kado su ku shiga daga ɗan ciki mana to ana dai buƙatar kakkai ifraɗi kakkai tafi ba sakaci ba kuma gudu ka zurfafa sama da yadda ya dace kun fahimta ko wasu ila malikun hal yake farmaji bi arfata an tabi ma malik mutum zai iya tsaya a far arfat au bil mutalifa au milci jimara ko kuma ya je ya tefi jamra dutse a ah, wannan jifa dai da kuka sani aw yas'a baina safa wal marwa wa huwa ghayru zahir duk zai iya waɗannan ayyuka ba ta zarki ba fa qala imam malik yace kullu amrin tasna'uhu al ha'id min amri al hajj duk wani al'amarin da mace take iya yi in tana haila a cikin al'amuran aikin hajji farrajulu yasna'uhu wa huwa ghayru zahir to namiji zai iya yi in bai da zarki kaga ya aisha mai ma'aikin Allah kawai ya hana sauran ayyukan ka ya ce duk da tana haila ta yi to ashe wannan yana nuna duk wani aiki na aikin hajji za ka iya kai in ba ka da tsarki sai dai me saboda wafi sallar ce sai dai Allah kawai ya halatta me magana kame da makaranta a ce wala yan baki laku an ya ta'ammada zalika amma bai kamata a ce mutum ya aikin aikin hajji ibadan aikin hajji da gangan alhalin bai da tsarki ba wasu da malikun an tambayi mal maliku an wuqufi bi arfata lirakibi dangane da tsayuwa a filin arfat dangane da me tsayuwa a filin arfat lirrakibi ga mutumin da yake kan abin hawa yana kan jakin shi ko dokin shi ko yanzu yana kan wata keken guragu ko wani abu ya tsaya arfat a yanzu lo am ya kifu rakiban zai sauka akan abin hawansa ko ko ya tsaya a tsaye faƙala bal ya kifu rakiban ya ce a sai sai ya mai ya ce kifara kiban zai iya rayawa a kan abin hawan shi illa an ya kuna bihe au bi dabbatihi illa sai dai in tsayuwa dan zai cutar da shi yana da lalurar rashin lafiya ko dabbarsa kaga dabba in ka tsayuwa da ita wuri ɗaya da sha wahala an gane ko fallahu a'azaru bil uzri Allah ta'ala ya fi kowa yin uzuri an gane ko shine a'azaru bil uzri Allah ya fi kowa yin uzuri an gane al uzru fi afradin nasi matru'u wal uzru fi inda kiramin nasi maqbulu kowa na karban uzuri babu kofi man fatahu hajju bi arfata Babu tsayuwan mutumin da aikin hajji ya kubuce mishi a arfat dama aikin hajji nan ake ransa shi a arfat حدثني يحيى an مالك عن نافع ان عبد الله Umar, عمر كان يقول Mallan, لم يكب بعرفه wanda bai tsaya arfat ba min lailatul muzdalifa a daren da za a je muzdalifa kun gane ana faɗa mana da wani lokaci ne da wani lokaci ne damarka ta ƙarke ta ƙare na tsayuwan harfat daga wannan lokaci a aikin hajjin shekarun ya ma baibai da wani lokaci ne daga wani lokaci shi ne ake so a faɗa mana sai aka ce duk wanda bai zo dutsen harfat ya tsaya ba min lailatul muzdalifati bai tsaya ba a daren da a wannan daren za a waye gari a muzdalifa ana ji da kyau daren muzdalifa kun fahimta daren muzdalifa shine daren goma ga wata ko an fahimta da kyau qabala an yatsallo al-fajr bai tsaya ba kafin bullowan al-fajr fa kada fata wal hajju aikin hajji ya kauce mishi shi yasa dan zan ke faɗa muku cewa ko da da daddare ne ma bayan sallar magriba ne ka samu ka zo kai ne ko bayan sallar isha ne in dai kafin bullowan al-fajr ka samu ka dan zo ka dan bakale kun gane ko ka ɗan yi ma arbatan hawan beda ka ɗan magari haka su sha yi da kullu ka sha mun gane da kyau ka samu aikin haji ana farawa ne ko tun yaushe tun da rana ta yi zawali an gane da kyau amma ana buƙatan kafin a alhudar ka hau in ko baka iso wurin ba sai ba kullowar ka da aka yanzu da za ka dira daga nan najeriya ka tashi fiye sai ka jira kun san sana da tsari ne yanzu abubuwan ba irin na da yanzu kun san rufewa ba take rufe hotocin shi shi sa yanzu za su zama lattin sai wani da wani sai yan kaɗan akwai wasu jirage da suka samu su dama waɗanda suna iya shiga amma suka rufe hotocin ne gaba ɗaya ba inda za su shiga ƙasa ka an kulle kankan an yanke hanya za ka dole ka je da ku sai kaɗan waɗanda jiragen da suka basu shiga saudiya tun ma kusan tun ma kusan biyar ga wata ai biyar ga wata mai zulhijja aka rufe ne kat an daina shigo ko ina kowa lokacin da ma saboda yanayi za ka rufe shi tun ma kafin shi shigan watan hijja dan an gama shiga saboda duk wanda suka shiga kuma ana buƙatar a yi musu mai tsari a shirya ta a tsara su a samar da abubuwa in fahimta kai goma saudiya ba karamin aiki take yi ba wallahi ba karamin aiki ne take yi ba kowa fa da kake gani duk kasashen duniya za a tara shi yasa za ka ji mai wasu sukan da arabiyan nan ai mashirmanta ne eh wallahi ina tabbatar maka yanzu in wata ƙasa ne ya za a ga mutum ba sarkin nan da ya zo da farin jini na kano amma da lokacin da aka yi aikin hajji ɗan nan da ya ɗan soke saudi arabiya a ga duniya ta yi shi saboda in a najeriya ku ake yi kashin jama'a kawai ya za ku yi da su eh? wallahi duk tara mutanen nan ba inda za ka ji zanni ko kankani zanni ba za ka ji ba kuma ko kun san a cikin masallacin harami aka samu masu gudawa masu amai masu kayan kazanta kala-kala amma yana faruwa a seconds ba za ba minti ba seconds wallahi an wai wurin da wani da tamfal ba yi kowa ya kauce ba seconds an kewaye wurin ba za ku gani ba sai dai san da suke aikin ma ba za ku gaishe shi ba saboda na'urori da suke da shi akwai motoci nan take za ta zo ta shimfiɗa wani abu ta kewaye wurin ko ba za ku gani ba da an kewaye wurin da shi wanda yake wannan rashin lafiya za a ɗauke shi a sa a wata ƙaramin mota haka a kulle wata ƙaramin ambulance zai zai take shiga cikin masallaci nan da nan a goge wurin a goge wurin a wanke a fesa ya na ai sai ga wurin kawai na kyalli ba abin da za a gani a bayi ga ma'aikata nan bayi ka ne sama da ƙasa ga su an yi waɗansu a can ƙarƙashin ƙasa ba za a ga cinkoson gosulo ba ba za a ga cunkoson wurin bakin ba ga wurin bakin nan ba sakan motoci ba komi da ka je ba za a ga wani mutum a wajen inda za ka shiga da abin nan na mota ba kawai wata sanda ce haka da ka tunkaro kana tunkarowa dama ya ɗauki hoton motan ka ya ɗauki komi da ya ɗauka kawai zai fitar maka da wata irar zai zai fitar maka da wani dan rasidi yanzu irin wannan tiket ɗin da suke bayarwa a abu da sauransu za ka shiga da mota to inji ne kawai zai maka amai shi sai turo maka shi kana motan kaza kaza gilas sai ka bincike shi kawai da ka bincike sai kawai ga ya daga ba zai wani katon ƙarfe ne aka zai tsare ka haka kana zuwa daidai wurin da ya riga gama ɗaukan motan motan da sauransu sai ga wannan abin ya fito cikin shi sai ka miƙa hannunka haka sai kawai ka bincike kana fikewa ga ya daga da ka wuce zai mu zawaya ka ba za ka kowa a wurin ba wannan ba wani abin nan da ka zo kuma layin ba shi yana da hotonka zai daga haka yana daga haka za a yi ta fita za a yi ta fita duk motin da yake da matsala zai rufe wallahi ba ka fita ba har daga an kwamfuta komi komi shi yasa ba haka da an ji an sabon ba to ta yadda je sabon ɗan eh ba zai sabon ba to ka kalli ba ƙaramin aiki suke yi ba kuma ba visa su kyauta ne duk duniya ina ne kake jin an ce visa majanan to ka je ko na umra ko na aikin hajji ko na ziyara ko na saudi arabia za ka ga an ce majanan ne ko ta ba a karba free ne za ga an rubuta wanda yake waɗansu za ka ji taloli ne kafin ka shiga ba sai ka biya to su kyauta ne ai Allah ya saka mutanen nan da alheri shine sai in ka je za ka ga yadda hajimul haramain sharifai dan da ka ji kana rera wannan baka zani ba Allah nake faɗa maka sai ka ji kawai zuciya ka tana kai hadimu haramai da sharifai da mun sunan shi kenan yi sunan sarkin makka khadimul haramai sharifai makka da madina kadai wutan haramin makka na shi daban ne daman daga kayan jinsu na makka da madina daban ne wallahi muna tattaunawa da wani mutum ya ce ya isa ya ba afirka wuta duka ya isa akwai wani littafi ina nan na yi jotun na rubuta adadin megawatt da aka ba makka ba garin makka ba harami kadai na makka da na madina wutan kawai da aka ba su zai ba afirka wuta inda za a take shi duka ya isa ya shayar da afirka an tara ne ana ɗiban shi a hankali kawai na turawa ba za ka ji sifika na da matsala ba ba za ka taba ai ba ƙaramin aiki suke ba Allah ya saka musu mu je na wajen mun wuce wannan ko yawwa kun kun gane jama'a kun gane yadda aikin haji ke kubcewa mutum sai in bai hau dutsen arfa ba har me ya bullo wa kada fata wa man wa kafa bi ta wanda ya tsaya arfa min lailatul muzdalifa daga lailatul muzdalifa wanda ya ke kira shi lailatul muzdalifa daren goma ga wata min qabali an yatlu al-fajr kafin al-fajr kullu faqada adraka al-hajja dai komai wa sai wanda ya samu me sai sai zo kawai ba wanda ya ci gaba وحدثني عن مالك عن هشام بن قرة عن أبيه أنه قال من أدرك الفجر من ليلة المزدلفة ولم يكن في عرفة دو وند الفجر يرزكي شي bai riga ya hau dutsen arfat ba a daren muzdalifa kun gaya ne ko kada fata wulaju aikin hajjin wannan shekara ya kubuce masa wa man wa kafa bi arfata min lailatul muzdalifati wanda ya tsaya kuma a daren muzdalifa kabala an fa hajja kun gane qala malikun fil abdu yuqtaqu fil mawqifi bi arfata barku bi fiku ma maliku yace fil abdu dangane da bawa yuqtaqu wanda aka yanta shi fil mawqifi a wurin tsayuwa bi arfata shi ba yanta tashi ba sai da aka zo ana cikin tsayuwan arfa sai mai gidan shi ya yanta shi fa inna zalika la yujzi wa anhu min hajjatil islam to wannan bai wadatar da shi hajjatul islam ba mai hajjatul islam hajjin farai an gane an aka ce ka yi hajjatul isra'il kuwa ana nufin ka taɓa yin hajji na asali na fara ɗaya nan na wajibi an gane ko shi ake taimaki me me hajjatul islami to bawan da aka yanta shi kasan san mutum bawa ne in yi aikin hajji talatin ran da aka yanta shi sai ya je hajjatul islami an gane duk aikin hajjin bawa bai sauke mashi nauyin wannan farlancin aikin hajjin ba sai bayan ya zama me sai bayan ya zama ɗa Duk na gurguri ya rika yi to bawan da aka yanta shi a filin arfat kun gane ko yana tsaye akan dutsen arfat wannan bai wadatar da shi cewa daga yin hajjatul islam ba illa an ya kuna lam yuhrim sai dai in san da aka shi din bai riga ya harami da aikin hajji ba to ba da an yi utaka sai ya haramu bayan an yanta tashi amma in dai daman ya riga ya harami a matsayin shi na bawa yana cikin aikin hajjin a arfa sai aka yanta shi to bai yi ba saboda ai haramin shi na haramin aikin hajjin nafila ya ɗauka. an gane ko sun mai kifu bi arfata min tilkan laila sai faɗin ba sai da aka yanta shi ne sannan ya harami da aikin hajjin sannan ya zo ya tsaya a arfa a wannan dare na muzdalifa qabala an yatsali alfajr kafin alfajr ya kullo fa in fa'ala zalika ajza'a an in yayi haka to ya wadatar da shi wa in lam hatta tsara alfajiru in bai yi harami da aikin hajji ba har alfajiru ya kullo na bi mandalati man fata hul hajju to zai zanto a matsayin wanda aikin hajji ya kubuce masa idan lam yudrikul wuqufa bi arfata an gane ko ga dan din sarki eh. kana bi manzilati sai ce min fatahu man fatahu ne ila kuma ya sa min dinnan ko eh yawa manni yana matsayin wanda aka yi mai aikin hajji ta kubuce masa an gane ku idza lam yudrikil wuqufa in bai cimma buƙon wuqufa bai arfata tsayuwa a arfar ba kafara tsoyo alfajir kafin alfajir bullo min lailatul muzdalifa a daren muzdalifa wa yakunu ala al-abd hajjatul islam yakdiha wannan bawa bayan an tashi shi tunda an yanta tashi ne na cikin aikin hajjin da ya dauka ne ya fara ne a lokacin yana bawa to sai ya rama zai zama akwai hajjatul islam da sai ya biya ta kun gane ko ba gane ba babu taqdimin nisa'i was sibyan baban da zai magana dangane da gabatar da ya mata da yara mata da zaran aka sako arfa ai maza ai tura su gaba su maza su riga zuwa sarga kowa zuwa Muzalifa saboda cinkoso daga Muzalifa a tura su kafin jama'a su su fara tafiya mina a tura su su yi maza je ina mina saboda me cinkoso sai a tura su gaba حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن سالم وعبيد الله ابني عبد الله بن عمر duk ƴaƴan Abdullahi dan Umar ne Salim bin Abdullahi bin Umar Ubaydullah ibn Abdullahi bin Umar kun gani akwai ma abdullahi dan abdullahi dan umar akwai abdullahi dan umar ha wato duk ƴaƴan abdullahi ibn umar ne akwai salim bin abdullahi bin umar akwai ubaidullahi bin abdullahi bin umar an gane ko anna abakuma abdullahi ibn umar lalle baban su abdullahi dan umar ubaidullahi kaga anan ya sama dan shi sunan wan shi ne kuma abdullahi dan umar yana da wa sunan shi ubaidullahi bin umar da shi ga Abdullahi dan Umar ya haifi da sai Ubaidillah sunan wa kenan wani shi anna abakuma Abdullahi ibn Umar lalle baban sa Abdullahi dan Umar kana yuqaddimu ahlahu ya kasance kan gabatar da iyalin shi shi yi gaba ku yi gaba zo. wasu bayana ku da kananan ƴaƴan shi min al-muzdalifa ita ila minan daga muzdalifa sai ya maza ce su je mina hatta yusallu subha bi minan me yau ina ta ce ai sallah asuba a ba a to shi sai tura sai ce a ji a yi mina a yi sallar asuba wa rubu qabala an ya'tiya nasu su je su jifa a mina kafin jama'a su zo don ka a samu cinkoso kalli irin cinkoson da ake samu wajen jifa tuntuni dama ana samu wajen jifa yanzu maganin da muka yi na jiya na mutanen iran din nan ai kaga wajen ina ne wajen jifa ne da abin ya faru ai a menene ai na ya faru a menene ba a makka ba wajen jifa shine ba su tsarin da saudi arabia ta yi ba suka zo za su fita ta wajen shiga aka samu adama wa addathani an malikin an yahya ibn sa'id an ata ibn abi rabah anna maulatan li asma'a binti abi bakr akbaratku wata yantacciyar baiwan asma'u yar abubakar ta ba ata ibn abi rabah labari qalat bai wata ce ina ma asma'a abnata abi bakrin ni da asma yar abubakar uwar gijiyata mun zo minan mun je mina da garasan da sauran duhun dare da yaushe sun baro arfa tun da duhun dare tun kafin alfajir ya kullo suka zo suka zo muzdalifa daga muzdalifa nan da nan suka wuto suka zo ina suka zo mina kun gane ko qalat asma'u ce fa qalat bai wanda ce fa qultu sai na cewa asma'u daga da ji ina minan bigalasin mun zo mina kuma gashi ta duhun dare fa qala sai ashabu ta ce kada kunna na zalika kama a huwa khairun minki muna yin wannan da wanda ya fi ki alheri gane ko za su tuna rufin manzan Allah sun zama ke kun gane mata masu rauni suka yi gaba wa sani an malikin annahu balagahu anna talata bin ubaidillah kana yuqaddimu nisa'ahu wa subyanahu min al-muzdalifati ila al-min ila minan akwai wanda bai gane ba eh kun gane ko wa sani an malikin annahu sami'a ba'd ahli al-ilmi yakrahu raman ramyal jamrati wasu malamai ma malik ya ji su suna karhanta diban jamra hatta ya tsaro al-fajr min yawmin nah kenan ko an je mina idan suna cewa ka a fara jifa sai rana ta bullo wasu suna cewa makaruhi ne to amma ta suka fita da sassafe da su da yara sai mina don su jifa su saboda in suka jira sai rana ta daga maza da sauran masu ƙarfi su tattake su an gani la ya hatu man nakum sulaimanu wa junudu an gane ko kaji ah, haka ne wa marra ma faqad halala gunnahu amma duk mutumin da ya jifa ya jefa jamra to ya halatta ya yanka wasu ne suke karantawa amma in mutum ya jifan ko da kafin ranar ta bullo ne ba laifi an gane ko wa haddathani an malikin an kishab ibn urwata an mata bintil munziri munzir ibn ke kenan munzir ibn alwa a akhbaratku an gane ko mata yar munziru kalli wani isnadi tsaya mana su sosai anan wa ne an malikin yahaya almajirin imam ya ayan da sabu ya allai yahaya wa shine yace haddathani in ji haya in ji wa haya daga maliku na jiyo an gane shi maliku daga biyu na urwa kun san Urwa ibn zubair Zubairu ibn al Urwa tu dan zubair dan wata haife shi asma yar abubakar matan zubairu ibn al-awwam gane ko to an fatimata bin bintil munziri daga fatima kun san wace ce fatima nan matan hisham bin urwa ne hisham dan urwa shine wajinta matarsa ce an gane ko kun fahimta eh eh shi kuma almunziru kun gane almunzi ya sa ɗan sai ce ku gurbin ibn ne haka yake ce mashi in kana ya kawanta kana ta rubuta rajin sunan shi almunziru bin zubair almunziru bin zubair abdullahi bin zubair tsakanin abdullahi ibn zubair da munzur ibn zubair ya suke wa kani abdullahi ibn zubair sai ya tsuguna sai ya haifi hashim sai ya sai ya fi hisham hisham a sai ya tsuguna sai ya haifi urwa an gaji Munzur ibn zubair abdullahi ibn zubair to mu fara dauka abdullahi abdullahi ya haifi urwa ruwa ya haifi hisham hisham ya suke da abdullahi ibn zubair jikan shi hisham jikan waye munzir ibn zubair kun gane shi sai ya haifi fatima wa ya haifa fatima an fahimta to fatima in ka lura za a ga ita fatima ita ce jikan zubair ibn al-awwam a jikan abdullahi ibn zubair a jikan munzir kenan ko jikan munzir ibn zubair ba gane wala ba wani ke tarwa jiki haka munziru dan zubairu zubairu bin al sai abdullahi ibn zubairu bin al kaga wannan wa da sanin ciki sai na ce muku shi abdullahi ya haifi ya haifi ɗa sunansa urwa urwan ya haifi da sunansa isha kun gane shi ko munziru wan abdullahi ibn zubair kun gane da kyau shi da ya haifa kai sunanta fatima kun gane da kyau sai jikan jikan abdullahi ibn zubair hisham kenan hisham bin urwa bin abdullahi ibn zubair kawai sai ga fatima an gane ita kuma fatima babanta wan wan kakan shi babanta me ina so in me tsaki kai za ta zama ne na ce ina ne eh dokar shi eh aka eh? zama dokar shi domin ita urwa ma ya shi shi ba daidai ita shi ne cousin ɗinsa shi urwa shi ne suke ɗanwa da ɗan ƙani an shi shi da urwa da fatima masu ne suke kotu. to amma shi ke shan ba yana baya to kuma haka ba ga a ce ruwa ne ma ya aure ta sai a aure kotu sai shi a to dan shi ne ma ya ne ga aure ta an gane ta ga tana matsayin tun da baban shi wanda ne kawai baban shi menene ne wanta ne da haka ita nan shi an gane innansa ne kuma a wuri ɗaya malamansa ya zama ta ya kawai ibi karatu domin ga ruwa daga yana yau da game alawa gane ga ruwa eh daga matan shi an ke مالك bin urwa to yi هشام bin urwa daga wa Fatimatu ƴar munzir Fatima nan shi ce kaga yi ruwa daga wa yar munzir munzir ɗan ɗan zubair kun gane ko a kabar ku ta bashi labari ta ba mijinta labari kaga ta zama malamin shi anna kanat tara asma binti abin bakarin bil muttalib ta ba mijinta labari cewa tana ganin asma'u yar yar abubakar munzari ba to asma'u yar abubakar ɗin nan fa za ta zama kakanta ne ba ya asma'u za ta zama za ta zama kakan fatima ce ita asma'u saboda ai asma'u ita ta haifi munziru munziru bin zubair ita ta haifi ma abdullahi bin zubair duk asma'u ta haife su kuma munziru shi ya haifi ita fatima da ka asma'u ya take wajenta yanda asma'u take kakan urwa an gane ta kuma asma'u take kakan fatima ta ce to ta ga kakanta duk dai famili ne shi ma shi kuma ba kakan shi zata inna za ta zama tashi za ta dawo ta ƙara zama innan shi shi mijin nata ba ga ya aure maman shi ne kawai duk in za ka yi wannan za a ce za ka auri gogonka to kokon mutum ba wani gogonka shari'a ta halatta duka aura kawai an gane ko asma'u ra abubakar kakanta ta ganta bil muzdalifa a muzdalifa ta amuru alladhi yusalli laha tana umurtar limamin da zai musu sallah wal ashabiha subha ita da mutananta wanda zai mata sallah wanda mata sallah asuba yusalli lakum subha ya mata sallah asuba ya al-fajr lokacin da al ya kullu summa tarakabu fatasiru ila minan sannan sai ta hawa abun hawa sai ta tafi mina da an yi masu sallan asuba ana gama sallan asuba immediately sai su ce ina sai su ce mina wala ta kifu ba sa me ba sa tsayawa ba sa me ba sa tsayawa ana ba sa tsayawa ina kenan ba sa tsayawa ma ba? ko ta ce har sai rana ta bullo a kuna ji ko babu sayri fi dafi ko fi dab'ati babun yin sauri lokacin da aka taso daga arfat shine addafa lokacin da aka taso daga ina an gane ko sauri in an taso daga arfat حدثني يحيى عن an عن kishamin bin عروة an abihi annahu qala Su'ila usama ibn zaid ya tambayi Usama dan Zaid wa ana jalisun ba a guni ina zaune tare da shi ina zaune da Usama dan Zaid kaifa kana yasiru rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatul wada ya ma'aikin Allah yake yin tafiya a hajjatul wada shine da fa'a lokacin da aka tashi taron arfat sanda za a nugo muzdalifa kala yace kana yasiru al'anaqa yana tafiya lakai lakai me al'anaq eh eh lakai lakai kun san asalin anaka eh al'aniku al'ainun alifin masjid munin kafin al'adun kwarakumin da aka aka rashe da kaya ko mota ce ta ci kaya ka ci kaya sayyaratun manika sayyaratun me alika ko mutum ne rajulun alikun an dora mashi an dora mashi da warraki kawai ina tafe a tattangare me za ka ce mashi anik ainun alifun nunun kafin a naka ya dankare ya aniku yana dankare dankarewa al'aniku wanda ya dankare da me tafiya wanda ya dankare wajen tafiya ko hoto yake yi ko kudu yake yi a gani duk wanda aka na shi da kaya ko trailer ce inda duk kaya aka yi mata overload da dai yake faruwa Ya a hankali ko kun gani? ko kwamfuta ce ba kanar ka mata abubuwa mala to <laughs> a bude wacce sai a hankali yauwa ko ba gani ba to in saka tabiyar ƙila ya halatta ce alhasubul ani ƙila an sami yutu tubi haza min aba yi min awali <laughs> wala Allah ya tuba ta'abiyar eh? <laughs> tunda kaga shi ba kaya ne mai nauyi ba dai ibara ne yawa akan wasu abubuwa da ya shiga to kamar kila shi ma iya ce mishi haka sai dai duk wani abu mai nauyi in ya tankara wani abu ana ce mishi aniya eh. a'a har yanzu nake so in fassara muku kaman ko ya yasiru la'anaka amir sama yana tana tafiya laƙai laƙai shi ba za ka ce yana sauri a tafiyar shi ba sannan kuma ba za ka ce wato yana shan kafa kamar mara lafiya yana dai tafi haka a hankali a hankali haka ma'aikin Allah yake ne shi ne kamar ka iya ce mashi haka ana ka akalin shi a lura kun ji shi amma mai yake nufi a nan wurin annabi bai tafiya da su yana tafiya ne tsakanin eh, tsakanin me ake ce ma tafiya eh? tsakanin sando da sauri tsakanin sando shi ba sando yake yi ba sannan kuma ba sauri yake yi ba kaga shine lakai lakai shine ba su ka cewa ne kai da Allah kana tafiya lakai lakai in ko yana tafiya ne haka to sai a ce yana ne yana santo shi ne balar ne kace al'ibta al'ibta santo ne ke shi ne sai da kuma sauri to bai al'ibta wal ish Ko sai tsakanin shi ba santo yake yi ba shi kuma ba mai zai tafiya shi ne tsari. da abin da za ka yi shi a hankali haka shi ne ilibata ka gani eh, yana da alaƙa da yin sauran kuma dai akwai dai wani yawwa amma dai suna shi tafiya ne ko ba tafiya ne ba nau'i ne ne idan ka ce sanɗo a hausa in ka ce sanɗo nau'i ne na tafiya wanda ake yi dan kaza ko in kana karanta hausa in ka ce mana definition da sanɗo me za ka ce sai ka ce sanɗo wani nau'i ne na tafiya wanda akan yi don cimma wani abu da ake so a cimma kan ya farga ko guje ba wani abu da ake so kun gane amma dai nau'i ne na me nau'i ne na tafiya da gudu da sauri da santo da laƙai-laƙai da sassarfa duk sunan shi tafiya a asali duk kalmar tafiya ta me ta haɗa su kun gane da kyau to kun ji haka annabi yana ya yake tafiya in ya dawo daga arfat eh da kai da kai kawai malamai ke cewa da kai da kai shi ba san ba shi ba kuma me muje aikin hajjin yana yana da faɗi ne wa haddathani an malikin an in anna abdullah ibn umar kana yuharriku raqilatahu fi batni muhassirin ha ban gama ba ko eh yawa kaifa na wajen fa idza wajada annabi yana tafiya lakai lakai an gane ko haka ne fa idza wajada fajwatan in ya samu sarari nassa sai ya sauri. in ya same sai ya sami nassa sai me to tunda mu daliban ilimi ne ya kamata mu fassara muku ne ne nasu asalin annasu shi ne rakumi ba nasu rakumi mai gudu shi ne ake ce mai shi ne za ka ji baban zai yana cewa kawo baitin sa'a'amilu nassal aiki fi sayar ba. wala tutibul titwafa aw yutibul ibil lokacin zaidu zaidu bin bin harisa ba baban shi ta kuka bai na cewa ba kai to ala lidin wala qadri ma fa a hayyun ayyuka yurja aw ataru da ibil sai ce sa amaru nafsal aiki an gaji ko sa amaru sai da zaki ba wala tut'ibu titwa fa au yusibu ibn lokacin da yi a kama shi yin kuka ya kuka a ƙarshe kuma zo tun mazaidu don zai je zaɓi zama da manzan Allah sun zama. wani rika karanta siran manzan Allah sun zama. Za mu zaci irin waɗannan bai cutuka ɗai Kaga ya ce sa'a Amadu Esh. Kaga raƙumi mai sauri shine annas. An gane akwai nasu kuma na ce ka ja mana nassi ba ka da nassi nassul kitabu wasu na shi ma da sadu an gane ko to amma a nan wurin ya ce faɗi za waje da faɗi wata ya samu sarari nassa sai zama rakumi sai zama irin rakumin nan ne ne mai sauri Kala malikun Kala ya shamun wannan nassu fawqa la'anati an ce nas shine abin da ya wuce ana ya wuce laƙai-laƙai kaga sauri sosai ke وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يحرك راكلته في بطن مكسر عبد الله بن عمر ده عنده بطن مكسر عند النبي هنا تسيا مزدلفة to yakan yi sauri kadara ramiyatin bi hajarin irin saurin kai dan yi jifa da dutse in kai jifa da dutse a hankali dutse yake tafiya koko to haka irin wannan saurin yake yana kwatanta sauran abdullah dan umar babu ma da a fin nari fil hajji babin da ya zo ya magana dangane da yanka a aikin hajji haddasan ya ya ya an malikin an da ku balaga ku an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala bi manan da Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce amina hada man Haru. wa kullu minan Haru, ku gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce hada man Haru. nan wurin yankari ne da ya zo mina mun gani na ko ina da ya je sai da ya bayani a mina dama ake yanka to da ya zo kaga da ya zo arfat ne ya ce wa kaftu ha kuna wa arfat kullu ha ruwaya mu wa ɗan nan ba ruwaya ya buwa tsa bakin Allah ya ce wala arfatu ha mawqifun fartafa'u an arara ko ku tashi daga ina arana maganar da annabi a arfa ya zo musulifa a tsaya a ruwa buhari wa kaftu a kuna wani jam kullu ha mokifin ruwayan wata da ya zo ce musulifa kullu ha mokifin sai ce fartafa ko an baɗan muhabjar an gane ko a tashi ana to da ya je na, sai ce wa minan kullu ha manhaj duk inda ka samu a mai yankanka a daina sa wasu wani dusa na biya ce gaba ɗaya tun manhaj ina ne eh dungurin yanka ne wa na minan ha za manharu annabi ya ce ni zan yi yanka na anan me hadal manharu ni anan inda da tsaya zan yi nawa yanka wa yana minan manharu amma ba lalace sai a nan za ka yi duk inda ka je a mai na wurin yanka ne wa qala fil umrati ya fada a umra yace hadal manharu ni anan zan yi yanka ya almarwa da yazo kan dutsen marwa sai annabi yace ni anan zan yanka na yanka amma fa kullu fijaji makkata wa turuqiha manharun dukkan fijaj fijaj fijajan an gane ko fijaj hanya mai faɗi tsakanin dutse ita ke fijaj ai akwai su a cikin lafazin qur'ani da wasu ma hadisi kun gani fijaj an fahimta wato fijaj shine me hmm? hanyar mai faɗi tsakanin duwatsu ita ke cewa mata me fijaj an gane ah, shi'ib a shi'ibu hanya matsatsa a kankanin duwatsu ko kogon dutse kun fahimta sai ake ce mai a shi'ibu kogon dutse ko hanya matsatsa tsakanin duwatsu amma tijaju hanya mai fadi tsakanin dutse da dutse Shi ne jami'in faccio ne jam'i ne ne faccio lau salakan nasu fajjan لو سلك الشيطان فجا وسلكت Fajjan لا سلك فجا غير فجك gane ko mara ce kai ma'aikin Allah ce kai uba law salaka shaytanu fajjan in shaydan ya shiga wata hanya mai fadi tsakanin me dutse wa salaka fajjan ka shigo wannan hanya da salaka fajjan da ya fajjika eh kaga su sai yasa na ce muku ya zo a qur'ani ya zo a hadisi sijada hajju sijaj hanyar masu faɗi tsakanin duwatsu in siriri ya ce fa me za ka ce a larabci shiri gane ko sha'afa sha'af anguwa ce sha'af an gane ko anguwa wata al'umma anguwanku gida kama a ce banuwa ne gidan suwa na anguwan wani in kana zuwa kawai ko za ka an ce nan anguwan wani za ka duk a'ila ce duk family ne to su ne sha'ab kun gane ko al'ummu madrasatun idza a'adat almar ko al'ummu madrasatun idza a'adatta a'adatta sha'ban sha'ban tayyibal araqi kasa da wata a'ila wata family tayyibal araqi kun gane ki uffa yanki kita a kenan gane larabci yadda yake a shu'ubu shi ne fituku yanki shu'ubul iman a sun gane shu'ubul ne littafin mamu bayani shu'ubul iman yankin imani wani bangare ba'adul imani ke an gane ko shi'ib kuma ba kishiyar fijar ke an gane ko kishiyan fattu shukub yanki sha'ab wani anguwa haka to Allah kun fahimci haka to ku kiyaye wajen karanta lafazin wa kullu fijaji makkata dukkan hanyoyin da ke tsakanin duwatsu na makka da a makka za ka ga wata katuwan hanya tsakanin dutse wallahi daga nan yace dan magajin wa ba yace kai garan jodi ba kai tsakiyar a cikin dutse ma an fasa dutsen an yi titi yanzu kun gane ko to a tuna min kulle fajjin amin wa ha man harab da kuma turuq turuq dai sune hanyoyi irin wannan kenan a aikin umara a aikin hajji ina kawai aka yadda ka yanka amina a umara ba eh duk inda ka samu a maka ka yanka inda cikin harami ne da hanyoyinta da tsakankanin duwatsunta an gane ko وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرتني أمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة أم المؤمنين تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال باقين من ذي القعدة تشي ممكن تارجع عند صلى الله عليه وسلم wato li kamsi layalin baƙi na min zulqa'ada ashirin da biyar ga watan zulqa'ada kenan saura kwana na zulqa'ada ya gari eh tsara kwana biyar a shekara ta nawa ne annabi ya fita wannan aikin hajji shekara ta goma ne shekara ta nawa ta goma daga hijira an ne ko wala nura illa annahu hajju mu da mun zaci cewa annabi aikin hajji ne kawai za a yi ba umara shine wala nura ba ma ganin illa annahu hajju mu mun zato mun yi zaton annabi aikin hajji kawai zai ana ji ma da nauna min ta da muka kusa makka amara rasulullahi sun zama mallam ya ma abu habyun to sai annabi ya umarci duk wanda bai koro abin hadaya ba idza tsafa bil baiti in yayi tawafi wasa ayi ayi baina safa wal marwa tsakanin safa da marwa an ya kille warware haramin shi kun gane karatun kaga ita Aisha sun dauka aikin haji kawai za a yi to ashe annabi yana nufin hada da aikin haji da me Sai yasa da aka je makka duk wanda bai koro hadaya ba annabi ya ce warware haramin shi kalar aisha to aisha ta ce fadu hila alaina yawmun nahari sai aka shigo wurin mu matan ma'aikin Allah a ranar goma ga wata bilahami bakirin da naman sanu fakultu sai na ce ma haza me wannan faƙalu na har rasulullah salama an azwaje annabi ya mamatin shi yanka shi ana iya yanka ba dabbobi ga mata قال sa'idin بن سعيد فذكرت هذا الحديث للقاسم بن Muhammad. sai na faɗa ma alƙasim ibn Muhammad wannan hadisin fa qala atatka wallahi bil hadisi ala wajhihi Aisha ta faɗa maka hadisin a yanda yake bata san da komai ba wa da sani an malikin an nafi'in an Abdullah ibn Umar an Hafsa ta ummul mu'minina annaha qalat li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma sha'anun nati hallu kaga ga dan Umar ai dan uwanta ne yace Hafsa tace ya ma'aikin Allah me ya faru da jama'a ne suka warware haramin su a Makka walam tahlil anta min umratika kai kuma ka warware haramin ka ba Ka nan tana magana hadisin Aisha nan da Annabi ya ce me su warware ita Hafsa ba ta san Annabi ne ya umurce su warware ba ita ta tabi duk jama'a sun warware haramin su sun yi umara kawai sun tsaya haka shi ko Annabi da ya umara sai ya wuce zai je sai ya aikin haji zai yi kira su ko kawai sun yi ifradin umara kawai an gane ko ita Hafsa ba ta sani ba kamar da Aisha ita a gabanta aka yi amma Hafsa ba ta sani ba sai ta ce me ya faru da jama'a na ga duk sun warware haramin su kai baka warware naka ba mai ma'aikin Allah ya ce in ni labbattu ra'asi ni na riga na sawa kaina nema kaina talbidi ma'ana na sa masa mai nema kaina ne talbidi shine ya sa kai sun san laraba suna da gashin kai gashi da yawa mazan su da mata to in ba su sa mashi mai sun kwantar da shi ba kai ko hoti sai ya mutsa gashin to a sai su samu mai ko zuma mai ko me zuma da ka sani ruwan zuma sai su labta akan to kun san rasman zuma yana da danko kube da shi to gaba ɗaya sai ya mallaka gashin kan sai su kwantar da shi to komai iska ba zai ba zai daga ya matsi ba kun gane ko ya ce ni na riga na sawa kaina mai shine talbidi na kwantar da shi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana ji da kau wa qallabtu hadi kuma sannan na riga na yawa dabba ta ta hadiyara ta yi wala uhilla hatta anhara ba zan warware harami na wasu ranar goma ga wata Amina mina ina yi yanka kaga zai yi kiran kenan aikin hajji da umra a tare babu al'amali fin nari to yanzu wannan zai koya mana yadda ake yanka حدثني يا bin مالك عن جعفر بن محمد na أبيه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله نهر بعض هديه بايكن الله يا ينكا wasu daga cikin abin hadayensa wani hara gairuhu ba da wani shi yanka wasu a wata ruwaya ya nuna aliyu annabi sai da yanka raguna ɗari shi ya yanka talatin da kan shi aliyu bin abi talibin ya yanka sauran in gane ko wa ta sani an malikin an nafiyan anna abdullahi ibn umar kala man nazara badanatan tun mutumin da abdullahi da umar ya ce duk wanda ya bakancan zai yanka badana me badana raƙumar hadaya ita ke ce mata badana fa innaha fa innahu na alai zai ɗaura mata takalma biyu wa yushiruha sai ya tsatsa ga can wajen tozanta shine ishari ko ya mata alama ya zazzana wajen tozanta ya yanyanka wajen tozanta thumma yanharuha sai ya soke ta inda a wajen dakin Ka'aba aw minan ko amina yawman nahari a ranan goma ga wata ranan yanka kun gane ko ranar suka laysa laha muhallun duna zalika ba inda ya halatta yanka ta umba mina ko wajen ɗakin ka'aba ba nan kaɗai ne ya halatta yanka a makka me yasa saboda an ce mata badana ya ce ne man nazara can wanda ya ba kancan zai ba Allah badana ya ce badana duk badana kaga da an ce badana kai ka san in dai kai ɗalibin ilimi ne ka san dabban me ake nufi dabban hadiya ita ake kira badana to amma wa man nazara jazuran mutumin da ya yi alwashin zai yanka raƙumi in an ce aljazuru shine raƙumin da aka yi ninyan za a yanka a cina ba shi yake ce mai ba na ibada ba ba za a yanka shi don aƙiƙa na suna ko kuma don hadaya ko don bidiya ko don laye ba kawai jazur me ya jazur raƙumin da aka ninyaci za a yanka shi don a cina man shi shi yake ce mai jazur na al'ada kawai a yanka a cina ba ya za ka mai kawai yana ciwo ka ce haza da ka zo ko ka ce haza da shi juzo ga raƙun ma nan sai ce ka zuwa ka zuwa wa wa ce maka waɗannan juzon ne ka ga mutum ya ce maka ta yanka wani kun gane haka wajen don kanka je ka shirme in aka gara raƙun ma haka kusashe suna tafe to bai halatta ka ce musu mai jizuru ba bai halatta guda ne ka ce mai jazuru ba in ga an ce jazuru shi san da aka jawo shi nan ne za a kala kuma wurin mayanka to yanzu sunan shi ya tashi a ibnu kuma za ka ce miki daga nan ne. ba za ka ce miki bajinu ba ta an mashi ratsaye an mashi ishari to a nan kuma za ka ce miki zuwa ya ce miki balala mun gane larabci ne in ku aka jawo shi haka nan ba didi, ba za ka ai kawai za ka sha tafi za a sha tafi biya za ke ja ba didi, ba za ka na ko kawai gobe zalla za a je dawa. sunan shi zuru shi ne duk raƙumin da aka kamo za a kai mayanka a yanka don a sha da shi ake ce mai kafin a yanka shi da bayan an yanka shi duk zai ce mai shi na aka da hadisi yana cewa man asibila na cewa man akala min hadu yi ta zuru an gane wanda ya ci wannan rakumin da aka yanka kaɗai ba don wata ibada ba ba wata munasaba ta wata ibada kawai an yanka ne a muri ta larabci da fadan tsiya ake wance da fadan arziki wa a kallon su eh wato gaga larabci shi yare ne mai faɗin gaske a fahimta ka guji shi ne wani ba'ibin hadisi ne zai cewa wani masu Allah ya ce an zo ne duk wanda ya ci namun hadisin ya tabbata asalin shi amma a kotarwa ya ƙari da yake za'ifiya wai tusa ne aka yi ana cikin karatu aka sai wani ya isace sai eh, tusa kawai ba wanda ya san waye wannan tusa to annabi yana jin jin kunyan ka a ce duk wanda ya san yayi tusa ya je ya sake alola to mutum ya tashi tsawon tsawon ya yi tusa da zai ji kunya sai aka ce to ya aka zo da nama rakumi aka raba wa mutane gani ya ce to man akala min hadisi jazo gane wanda ya ci wannan rakuman wannan ƙarin bai tabbata ba ƙa'idar kawai duk wanda ya ci naman raƙumi na alula kwanan gudu kun gane to sai suka illanta shi da cewa i annabi ya faɗa ya ce wanda ya ci naman raƙumi ya sake alula amma ya asali tusa ne aka yi da aka yi tusa sai annabi yana jin kunya karya kai ya kunya to kai annabi ya ga bai dace kunya ta wani ba wannan ƙarin ba ifin ƙari ne ka'ida kawai duk wanda ya ci naman raƙumi ya yi mai a alula da Allah kun gane hausa kun ci. wa man nazara jazuran duk wanda ya alkawari ya ce shi ya yi bakance zai ba da me zai ba da raƙumi kawai na raƙumi na ana a ci nama a buri min al-ibili awal bakari an gane ko kwaliyan har falyan har haya yanka haisu sha inda yake so me yasa aka ce yanka inda yake so an ce man nazara badanatan auri bi ne kawai da ya halatta yanka daga mina zuwa sai ina sai ka'aba to amma wanda ya alwashin zai yanka raƙumin morewa kawai na a ci nama shi ya yanka ne saboda kai kasan biski ne kawai ke so ba ba na ibada ce ta musamman ba da Allah kun gane duk wanda ke ciki amma wanda ya ce badana sai ya ce nazartu badanatan kaga wannan kowa ya san hadiya yana fata wata hadiya kuma tana da alaka da ibada ta aikin hajji ta musamman ita kuma ibada ta aikin hajji abinda za a yanka ta faɗi wuraren da ya halatta ya ne a yanka su bai halatta a yanka su ba in ba a nan ba kun gane in ko nama ne na ci ne da gobe ka zo ka shiga ɗakin ka yanka ba ruwan wani وحدثني عن مالك عن هشام بن قروة أن أباه كان ينهر Wadnahu kiyaman ya kasance yana yanka guduna. kun gane ko in an ce albudunu jam'in shi dai mafradin shi badanatu ake cewa ake ta badanatu je ni ce muku wannan takuri da ga an kawo lil mubalaga ce lil me ko namiji ma badanatu ake cewa kawai naman da aka kai matuƙa wajen yadda da cewa za a yi hadaya ne da ita wanda aka yi mata rataya aka yi mata ishari to amma za a mai jami'a ke gudun wal gudu da ja'alna alakum min sha'irillah lakum fi ta khair fazkuru smallahi alaiha sawab fa idza wajabat dunubuha faqulu minha kun gane ko kaga gudun sune rafun ma kiyaman a tsaye kala malikun la yajuzu li adun an yahliqa ra'sahu bi alatta ga wani mutum bai aski kashin kanshi hatta yanhara hadiyahu har sai ya yanka bai wala yanbaghi li adin an yanhara qabala al-fajr bi alatta wani mutum ba ya yanka abin layyansa kafin alfajir ya kullo yawon nahari ranan goma ga wata wa inna mala amalu hu yawon nahar ayyukan da ake yi gaba ɗaya a ranar yanka ga su na ɗaya a azabku yanka dabbobi kun gane ko na ɗaya ke na biyu lubusu siyafa shude kayan harami da ba kana ta tafa daga zani sai riga ba kamar wata fatima da wayo daga zani sai me da ɗan zani da ka ɗaura zuwa mayafi da ka yafa to amma ko kun san a ranar goma ga wata ya halatta ka sa jallabiyan ka ɗauko da ran kawai ka kafa kayanka shi ne lubusu siya. wa ilka'ut tafasi sai kuma zubar da ƙazanta a tafasu shi ne mai ƙazanta kaga cire farce cire gashin hammata cire gashin mara yin aski da sauran duk kazantar nan duk za ka iya ne za ka fita shi ne a tafas sun ya ƙazu ta fasahun waliyufu nuzurahun waliyar tsawafu bil baitul atiq kun gane ko zalika wa yu'azzim sha'ir Allah fa innaha min kun fi hama na fi ila ajalin musamma summa mahallaha ila baitul atiq kun gane ko ah, shi ne ya ce. wato a zubar da waɗannan ƙazanta ɗin kun gane hausan ko wal hilaku sannan sai aski shine aski shine aiki na kudu da ake la yakunu shay'un min zalika yau qabla yawmin nahar dukkan waɗannan ba halatta ba aikata su kafin ranar yanka gaba ɗayan waɗannan ba a yin su kafin me yawa to mu dawo da wuri kan karfe biyu ta wuce karfe biyu daidai mu daure mu dawo abin ga ne gane mu samu dai awa daya mu dawo biyu da kwata haka don kawo matsa lokacin biyu da kwata daidai zai mu zo mu tashi babul hilaki babun da ke magana game da aski yawa da Allah wani ya kira mana sallah nan baya Thank you. eh to dama kamar ya bada dabban hadiya ke eh, ta ibada kaga ta bula da ai Allah eh malam ko za ka kuma na ake kada mu su ta ba ka ce da shi ta shi ne ko san da aka so wanda ko za a yanke shi